bai zamanto redi ba a gurguje yan uwa kamar yadda kuka ga na sa sanarwa cewa shewunan ɗariƙa shewunan ɗariƙa su ne suka buɗe ƙofa yawa ga abin da nake so na na nake so ku yi haƙuri da Allah ina neman wani bidiyo ne wanda zan ɗora shi a kai Shewunan ɗariƙa su ne suka buɗe hanyar shirka cikin al'umma wannan ba shakka ina da dalilai da wuddoji da zan kawo na kara wannan magana kuma bayan na gama zan danna namba waya a ƙarƙashi domin jiran ko ta kwana ko wani zai ganganci ya zo ya ce zai ba da amsa shi yasa yan uwa ku tsaya da Allah ku jirawo ni ku ci gaba da sharing kafin in tura wannan abu insha Allah yanzu za mu fara amma ku ci gaba da sharing ci gaba da sharing na Allah ci gaba da sharing wannan abu da na faɗi haka yake kuma yana da dalilai kausasa masu kauri yana da dalilai na gaske kuma zan zo da su yanzu yanzu insha Allah bi idinillahi ta'ala zan zo da su Malam albahisi ina neman ka na ganka akan live Malam albahisi idan na tashi da Allah yana da kyau mu haɗu da kai Malam albahisi ina neman ka kamar yadda kuka ga na yi bayani na ce wato malaman ɗariƙa shimanin ɗarika su ne wanda suka buɗe ƙofa na shirka cikin al'umma ba shakka wannan magana haka take ina da dalilai akwai wani bidiyo wanda na gan shi yana yawo kuma Allah isa kawo malam da alkhairi malam Musa Yusuf Asad Sunna ya yi karatu akan wannan bidiyo wanda shi wanda ya yi bidiyon daman ba cikin malamai yake ba eh, ba cikin malamai yake ba kuma in ka ji wani abin nasa ma yana faɗi za ka ga wannan akwai alamar tambaya shi yasa shi ba malami ba ne kuma bai yi karatu ba kuma bai san yadda ake karatu ba bai san hanyar makaranta ba da haka ba shi zancen ko ba shi wani zancen ko amma ana iya sa shi ya zamanto taba'an shi taba'an ne shi amma ba shi ne asul ba far'i shi far'u ne zan sa shi yanzu wani da yake wani magana sai in nuna bambanci tsakanin abin da yake faɗi da kuma abin da yake shi ne daidai shi zan fara sashi ya fara faɗin magana sai mu fara karatu da Allah a ci gaba da share cewa da shari da Allah. Hoton shi bayan ma duniya zikir kenan tunasar da mutane wane ne bawan Allah ga nan? Ga ku tuna kuna kallo inda kuka je in alkur'ani da hadisi. Amma ya kamata in muku wannan fa wannan ba da shi nake ba. Eh, Wala ba da shi nake ba. Ba da shi nake ba. Shi ba shi wato kamar wasila ne. Hey, eh, wasila ne zuwa ga abin da nake so na cimma amma shi bai kai in zo in zauna wannan hoton da kuke kallo ya dace ya musu ko Izan mu muka rika hoton shehu ibrahim kaula an yasir radiyallahu anhu wanda bawon Allah sai a ce mana wo a bai dace ba me yasa za mu rika hoton shehu ibrahim da kai magana sai a ce ai ba su ake bauta ba addini ake bauta sunnan kuma suke jagoranci alamari na qala Allah qala rasul ba suke jagoranci da ayoyin alkur'ani da hadisan wanga hoton da kuke kallo suna murnan bayyana da shi mu wanga waliyin Allah bawan Allah da ya taimaka mana sirrin na kusanta da Allah da soyayyen annabi ya tusa mana soyayyen annabi la ilaha illa astaghfirullah da salatin annabi bawan Allah ga ya bamu mu kama Allah mu kama shari'a wa hoton shi kan gwada a duniya kar a gani me yasa shirka ne wa iza wa yazu billah shirka ina wa ga muku inda kuke gidan duniya ku rika hoton shagu Ibrahim kawai an yas duniya san wanda ake kira waliyullah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yazununa allazina yumi na wala hum yazunun man adani waliyan qad hazantuhu bil ahdi wa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yazunun allazina amanu wa kanu yattaquna ku rika hoton shehu ku gwada ma duniya wanga waliyin Allah ni, bawan Allah ni. Wani 'yan Allah Allah ya ga dama ya bayar da su ya ga dama ya goye su ka ku ji kunya ka ku ji tsoro ka ku kawaiwaye kamar zomo har kare ta kama kuna da hujja kuna da right ku rika hoton shi ku bayar ma duniya to ina ganin saboda kada mu bakka ka cika mana waje da surutu karatu za mu yi kai ba kai ne illa ba illa shi ku ne shi yasa ba akan kada ne karatu ba amma zan cafko wanda suka ɗora ka a kai da wayanda suke raye jahilan da suke raye a yanzu da sunan ilimi wanda malamai ne a wajen ku da kuma shehunan su karan kansu na baya yasa idan ka zo za ka ga hotuna ne a wajen sanarwar eh, hotuna ne a wajen sanarwar to kullum yan dariƙa abin da kuke wallahi yana nuna kwata-kwata ba ku fahimci musulunci ba ku yi haƙuri da girmamawa wallahi abin da kuke yana nuna ba ku san manufar Allah ba gurin halittar bayi gurin tauhidi kuna da matsala kuma matsalar nan ku kuka janyo wa kanku ku kauce daga tsarin Allah wannan ta sa mabiyan kuɗi suka zo sai suke kaucewa daga tsarin Allah wannan abu da wannan bawan Allah ya faɗi akwai waɗansu da sunan ilimi su ma sun faɗi zan fara sa, sa su su yi bayani wannan shi ba ta shi nake ba a'a wa'insu akwai wa'insu kuma su ma a cikin littattafansu suka gani zan koma kuma cikin littattafan zan ɗauko na warware na buɗe babu surutu a zo ka kare akwai koza ya taɓa irin bayani irin wannan ka san ƙwaƙwalwar nan ta alkalawi hey. tana kallon abubuwa idan nan nawa yana hango abubuwa na gode Allah wannan ni'ima ne Allah ya tare da alkalawi saboda makaryata hada makiya Allah da masu bata addinin Allah ka san wani ya kira na ya ce wai malam alkanawi ta kaka ka hango ma almiskin yana gogulin ne kuma wallahi ban saurari karatun ba wallahi ban saurari karatun ba amma ina hawa kawai sai na yana gogule kawai na ga ce to ta ya kai mu ai ba mu gani ba nace ai tuni eh, Allah ya tanade mu ne dan mu masa aiki irin wannan abin da wannan bawan Allah yayi yana nuna rashin sanin mahimmancin tauhidi hatta kuma malaman nasu haka suke shewunan ma waɗanda suka kafa ɗariƙar haka suke kuma hatsari ne mai girma ko da su bai kai su zuwa ga shirka ba zai kai zuwa zai kai su zuwa ga shirka ko za ya yi irin wannan bayani zan danna ka kai bayani sannan sai mu garzaya kuma mu shiga cikin littattafai akwai bambanci da hoton ɗan siyasa da kuma hoton malami da ake ganin bawan Allah ne hoton ɗan siyasa sai ka sa shi amma bai ma illa cikin zuciyarka ba amma hoton wani wanda aka danganta zuwa ga Allah sai ma illa hoton dambal ba lalle ne ya ma illa cikin imanin ka ba amma hoton wani wanda aka raba shi zuwa ga addinin Allah sai ma illa kai ka zuwa ga fita daga addini wannan karatu ne na masu hankali wanda suka san tauhidi wanda ba su san tsarin tauhidi ba suna sakin abin maciji a ciyawa wannan ta kai mabiyansu sai su koma hasirin ga abin da ya wuce gona da iri hasirin da shirka suna fifita su suna haɗa su da manzan Allah ko su sa su a gaban manzan Allah ko su haɗa su da Allah saboda me shi wannan ne suka buɗe kofa ko za kai ma tsaya irin wannan bayani ba layi bayanin jahilci ne da rashin fahimtar kwata-kwata tauhidin Allah ma tsaya kai ma kai bayani lokacin da kake littafin da ka gudu ka bari shine tambihu ulil albab ka gudu ka bari ka gudu ka ƙara samu na ka ce za ka samu ka halarto sura shehin sai aka ce to wanda ba da ikon halarto sura manzo Allah ba ce to ka halarto sura shehinka ai shi ne wasu ɗarka silarka zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ina yaƙi da kafirci a nan yadda na faɗa ma in ma ba a ce ka halarto surar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin muridinka ba baka a ce ka halarto surar shehinka lokacin muridinka ba za ka halarto surar yan ƙwallo za ka halarto surar motarka ko matarka ko ɗan fim ko abincinka ko dai wani abu dole zuciya sai ta tafi yawo su waliyai salihai bayan Allah yake suna kishin muridansu almajiransu ba sa so su tafi yawon banza shi a wurin habibu gusau kama je in kana wurin di duk wanda za ka halarto ka halarto kai ka halarto ka kana halarto shehinka ka zama kafin amma duk wanda za ka tuno a cikin ayyukan ka na ibada ka tuno amma kana tuno shehinka ka zama kafiri subhanallah shirka idan kis mutum diza wani ya halatto dan kwallo bai zama kafiri ba kai ka halatto shehin ka lokacin wuri ka zama kafiri shirka idan kisa mutum diza wani ya halarto tuwon shi lokacin da yake ibada bai zama kafiri ba amma kai ka halarto shi ka lokacin da kake ibada ka zama kafiri shirka izan mutan ziza dan Allah yana tambaya wane ne zai zo ya zauna ya dau carbin shi yana wuridi zuciyar shi bata huce nan wani ba ba sai kace ce daure zuciyar tunda dole sai ta tuno wani abu daure ta da wani abu muhimmi da in ta tuno shi za ta ƙara samun nutsuwa wannan nutsuwar ake bukata sura ka wannan shine bayani shi yasa kai ma ba daga nan ka ciro ba, illar abin da ya sa kuka kasa ganewa shi ne, ba ku fahimci manufar Allah ba, ba ku fahimci tauhidin Allah ba. Akwai bambanci tsakanin ɗan ƙwallo da ɗan siyasa, wanda ya sa wannan hoton nan na 'yan Saudiya. kamar kai ne ka sa hoton baba Buhari baba Buhari ko ka sa hotonka wannan hotonsa sannan yanzu wani ofis muƙaddara Sheikh Ali Isa Fantani yana da ofis ta yi kuma a cikin ofis ɗin akwai hoto kaga shi malami ne mana addini muƙaddara kai ko ni ɗalibi ko kuma wani malami na sunna ya kai masa ziyara babban malami sai ya je gidansa ya je ofis ɗin gwamnati ce a malam cire wancan hoton da haka hoton baya da aka sa ɗaya daga cikin limamai na harami hoto ne kamar kai ne ka je wato kai wa baba Buhari ziyara a matsayinsa na musulmi amma ka taɓa ganin hoton usaimin ana lillikawa ana sawa saboda me akwai bambanci tsakanin wannan da wa'ancan haka kuma akwai bambanci tsakanin hoton yan kwallo da wannan ka sa da kyau ka fahimci karatun da zai yi dukkanin waɗanda aka ringa sa su suka zamanto kishiya wa Allah za ka ga suna da alaƙa da Allah ne za ka ga alaƙarsu da suke da ita zuwa ga Allah ta hanyar ita ce ta bayu zuwa ga haɗa su kishiyoyi wa Allah. Amma wanda ba a san cewa yana ko wanda ba shi da wani matsayi a wajen Allah, kamar ɗanban, ta yi ma kafiri ne wani, arne ne, ta yi ɗan siyasa ba ka yi masa zaton wannan wani babban waliyi ne na Allah wannan yana da wani matsayi mai girma a wajen Allah wannan kaza wannan kaza wannan kaza amma duk shirkar da zaka ga an yi ka duba mai shi yana da alaka da Allah mu koma yahudawa yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne wa yahudu uzairu ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah fa anna yufakun Allah ya ce Yahudawa suka ce Uzairu ɗan Allah ne. A wannan lokaci akwai masu mulki, akwai ‘yan siyasa, akwai wa'insu mutanen amma ba su ce musu su ‘ya'yan Allah bane sai suka zaɓi Uzairu suka ce Uzairu ɗan Allah ne, saboda ne yana da alaƙa da Allah. Uzairu yana da alaƙa da Allah aka ce bawa ne na gari, amma Yahudawa sukan kiraye shi da izu, izu, an gane a maimakon Uzairu, izu suke cewa. Kai suka ce ma ɗaya ne daga cikin annabawan Banu Isra'ila. kuma sukan to wata ƙisa daga cikin Isra'iliyat. Wai lokacin da aka ɓata addinin banu Isra'il, sai Uzairu ya zauna ya ta kuka ya ta kuka. Har ya je wani kabari ya ga wata mace a nan tana ta kuka tana ta kuka. Ƙarshe dai har abin da ya faru ya faru. Uzairu har ya haɗu da wani dattijo aka wannan ya masa bayanin cewa taura da ta wannan kukan da ya ta yi na ɓacewa attaura kaza kaza tana guri kaza tana guri kaza aka je aka tattaro shaidanu suka shiga aka canja yana cewa uzairu yana ce musu ai a je guri kaza ƙarƙashin dutse kaza akwai ɓantare na attaura can kawai da suka ga haka suka ce a wannan in ba Dan Allah ba ta yaya za a yi ya ce a taura tana guri kaza kuma a je a duba a gani kawai sai suka ce masa Dan Allah haka nasara suka ce wa annabi isa Dan Allah ne suka ce Allah ne suka ce dan Allah ne suka ce kai shine Allah ma me yasa suka yi wa annabi isa haka saboda kusancinsu zuwa ga Allah. Allah ya ce, Zalika ƙaunuhun bi afwahihim. Allah ya ce, wancan abin da suka faɗi su Yahudu da Nasara faɗinsu ne da bakunansu suka faɗi. Allah ya ce, yudahi'una ƙaunar na kafaru min qabl suna kwaikwayon magana ne na waɗanda suka kafurta kafin wannan lokaci Allah ya ce ba. Allah ya la'ance su yaya ake karkatar da su ga barin hanyar Allah uzairu salihi ne bawa na gari tare da cewa akwai waɗansu wanda an san suna da alaƙa an san suna da alaƙa amma ba a ce musu ‘ya'yan Allah ba ne sai aka zaɓi uzairu ya kamata malaman ɗariƙa da mabiya ɗariƙa hankalinku ya dawo jikinku don haka jayirci ne da rashin fahimtar addini koza ka ringa haɗa wai 'yan siyasa da wanda ake zato cewa shi bawan Allah ne wallahi hoton ɗan siyasa ka iya sa shi da ɗan bal ba ka zama mushiriki ba amma hoton shi zai kai ka zuwa ga shirka shi yasa na ce wannan abu ɗan uwa na gane nan baka kai ne ran nan muka kiran ka ko in ce ka kirawo ka ɗauka ka gama zagin mu uwa da Uwa, kaga yanzu sannan gashi yana kira kuma ya ga na hau ne shi ne wanda ya kira ya zagi na ce ka gama ya ce na gama na ce Allah ya ma albarka to yanzu kaga yana ta kira kuma ya san ba a fara ɗaukar kira ba ba jin haushi za ku yi ba Shegunanku za ku turo su fito tunda ku dai ba ku karatu ba su kuma suna tsoron su haɗu da alkanawi sun laɓe suna ji ku kuma abin yana yi muku zafi a zuciya kuma kash ku ba ku karatu ba ballantana ku kare ku zo ku tara alkanawi kuma su sun ɓuya sun ba ku suna jin zafi ta ƙasa kuma kuna jin zafi ta ƙasa Imamu Sa'adi da ya zo wannan bayanin wannan ayar wacce na karantu cikin tafsirinsa sai yake cewa wa hadhihi maqalatu wa in lam takun maqalatan li'ammatihim li'ammatihim yace qad qalaha firqatun minhum yace fa yadullu dhalika ala anna ala anna fil yahudi min al khubsi wa sharri ma awsalahum ila an qalu hadhihi al-maqala allati tajarra'u fiha 'ala Allah wa tanaqqasu 'azamatahu wa jalalahu yace wa hadhihi al-maqala yace wannan magana da aka ce Uzairu dan Allah ne Annabi Isa dan Allah ne Nasu su Yahudawan da suka ce Uzairu dan Allah ne yace wa hadhihi maƙalatu wannan magana a ce Uzairu dan Allah ne yace wa in lam takun maqalata wa in lam takun maqalatan duk da cewa ba maganar su bace gaba daya suka faɗi sai ya ce faɗaɗi ƙala hafir katun minu waɗansu jama'a ne suka faɗi daga cikin nasara sai ya ce fa zalika ala anna fil yahudi min al-khubs wa sharri ma awsalahum ila an qalu hadhihi al-maqala yace wannan yana nuni abinda yahudawa suke ciki na datti da sharri zuwa abinda ya kai su har su faɗi wannan magana su ce ai uzairu dan Allah ne saboda akwai datti a cikin su haka shehu dan Allah ne haka shehu ibrahim allah ne ya fayadullu ذلك على أن في الطريقة من sharri ma ما ila an أن قالوا هذه المقالة ba gaba ɗayan su ai suka ce ba akwai 'yan dariƙar da su ba su yarda shehu ibrahim allah ba ne amma dattin cikinsu da sharrin cikinsu shine ya kai su yaba ya hasuce ce masa allah ne kamar yanda ce wannan wa maƙalatu maqalatu imamu sa'adi kenan ce wa illam ta duk da cewa ba ta kasance ba maqalatan li'ammatihim ta kasance magana na dukkaninsu ba sai ya ce faƙad ƙalaha firƙatun minu waɗansu jama'a daga cikinsu sun faɗi wannan magana ba dukansu suka ce ba kamar yadda wata tawaga daga cikin 'yan tijjaniya sun faɗi irin wannan magana wa shehu Ibrahim hakan me yake nunawa Imam Sa'ad ya ce fa yadullu zalika fa yadullu zalika ala anna fi yahudi min al-khubus wa sharri ma awsalahum ila an qalu hadhihi al-maqala nan sai ka canja ka ce fa yadullu zalika ala anna fi tariqati min al-khubus wa sharri wannan ne zai nuna ma a cikin ɗariƙa akwai sharri akwai datti da har ya kai su zuwa ga wannan magana babu ‘yan izala ka taɓa jin wani wanda ya fito yi waƙa ya ce ibn taimiyya shi ma Allah ne kai ka taɓa ji ko mafarki kai tashi ka farka mummunan mafarki ne baka ga daidai ba amma mu muzu ya ƙazata lama naman aka samu wanda suka ce wa shewa Allah ne ke nuni akwai datti cikin ka taɓa jin wani ɗan izara da ya ce Muhammad bin Abdulwahab shi Allah ne saboda me a kwata-kwata babu wannan tsarin a tafiyar ba dattin ba sharrin sai yake cewa allati tajarra'u fiha 'ala Allah wanda suka yi ƙarfin hali ga wannan magana suka faɗe ta ga Allah saboda akwai sharra a cikinsu su yahudawan kenan waɗansu ne suka faɗi ba dukkansu ba sai ce wata na kasu azamata wa jalalahu suka tauye girman Allah haka Imam Sa'adi ya ce cikin wannan tafsirin wannan ayat da karanto wa qalat al-yahud uzairu uzairu min Allah wa qalat an-nasara al-masih min Allah allati dhalika qawluhum bi afwahihim yudahi yudahiuna qawla alladhina min qabl a qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna haka Allah ya ce kaga wannan tafsirin wannan aya kenan kaga Uzairu salihi ne kaga annabi Isa annabin Allah ne amma akwai mutane da yawa ba su da alaka da Allah ba a ce musu ‘ya'yan Allah ba sa'an nan qissatu ashabil kahfi qissar ashabul kahf Allah ya ce innahum fityatu amanu bi rabbihim wa'ansu samari ne wanda suka yi wanda suka yi imani da ubangijinsu kawo suna da alaka da Allah sai Allah yake gaya mana a cikin suratul kahfi Allah ya ce wa kadhalika a'tharna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا na أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا Allah ya ce wa kadhalika a'tharna alaihim hakan nan muka tsinka yadda mutane gare su mutane suka gansu Allah ce li ya'lamu dan su san anna ya haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ya sa jama'a suka bar su suka ga ga kogon nasu ga wannan suka gansu live Allah ya ce saboda su san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne wa anna sa'ata la raiba fiha lalle tashin alkiyama babu kokonto a cikin ta sai Allah ya ce na yatanaza'una amrahum bainahum tunda yayin da suka ringa jayayya tsakaninsu game da lamarin waɗannan mutane na ashabul kahfi jama'a suka ringa jayayya sai Allah ya ce faqalu wa alaihim bunyana sai waɗansu suka ce wanda suke da ɗan shakka game da lamarinsu sai suka ce a rufe suka ce a tayar da gini gare su a rufe kofar koban kawai a su a su. saboda ba su da abin da za su faɗi sai Allah ya ce rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu shine masani game da lamarinsu sai Allah ya ce qala ladina gharabu ala amrihim waɗanda suka yi rinjaye bisa al'amarin ashabul kahfi suka yadda a bayan Allah ne waliyan Allah ne kaza kaza suka ce da nattakhidanna alaihim masjida lallai sai mun rigi gurin sallah a bakin kogon wa'anda suka yi zaton bayan Allah ne. Kafin na karanto tafsiru Sa'adi, ka san yanzu akwai cikin malaman bida'a da suke rubuta sunayen ashabul kafi ake sha. Sa'an nan ba hadisi ɗaya daga manzan Allah da ya tabbata sunansu kaza da kaza da kaza amma malaman tsubu cikin 'yan bida'a sun san sunayen Allah shi bai faɗi ba amma sun sani su. kuma sukan yi sukullasi magani da waɗannan sunayen. sukan yi tabarruki ga wayannan sunayen kuma ba Allah ne ya gaya musu ba Allah bai faɗi sunayensu ba manzo Allah bai faɗi ba to haka mahallin shahid qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida Imami Sa'adi a cikin tafsirinsa daidai faɗin Allah lanattakhidanna alaihin masjidan yace suka ce ai ma'ana da na takhiran alaihim masjidan da suka faɗi yace na abudullah ta'ala fihi ai za mu riki gurin mu ringa bauta wa Allah a cikinsa ba wani Allah za su bauta ba fa a Allah za su bauta wa a wajen lanattakhidan alaihim masjida Allah za su yi wa bauta ba su za su bauta wa amma Allah bai sa su ba Ya yace wa natadhakkaru bihi hawa mu da tuna yanayin su kaga ko an samu khushu'i a kaza wa ma jara lahum da abin da ya gudana gare su na sha'anin ban mamaki sai ya ce wa hadhihi maqalatu imam sa'ad ya ce wannan maganan da suka faɗi ya yace mahzuratu haramun ci. ba ta da kyau wannan maganar da suka ce da na takhiran alaihim masjida kalma ce mara kyau sai ya ce na ha an hannabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya yi hani ga wannan aikin da suka ce za su sai ce wa zamma fa'iliha ha, Allah ya zargi waɗanda suke aikata irin wannan shirki masallaci a irin wayannan gurare ta lana na alaihi masjida da Allah ya gaya mana sai ya ce wala yadullu zikiru wuna ala adami zammiha yace wala yadullu An ambaton wannan maganar da suka yi anan fa wuna anan wajen yace la yadullu baya nuni ala adami zammiha akan cewa a wai Allah bai zargi abin da suka yi ba a wajen yace a'a ambatan hakan baya nuni duk da Allah ya gaya mana qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidan ambatan abin da Allah ya faɗi a nan ba yana nuna cewa Allah bai zarge su bisa aikin da suka yi ba ne. Farko ya ce manzan Allah ya hana kuma za mu kawo hadisan manzan Allah ya hana. Ya kuma zargi wanda suke wannan aiki manzan Allah ya hana. Haka kuma Allah da ya ambata anan, ba wai Allah yana nuna bai zargi aikin da suka yi ba dan Allah ya ce qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida baya nuna abin da suka yi daidai Ke yasa yace wala yadullu dhikra hauna ala adami dhanbiha yace saboda me yace fa inna siyaqa saboda me siyakin zancen da aka ɗauko fi sha'ani ta'zimi ahli al-kahfi was sana'i alaihim saboda Allah da ya koro zancen ya koro ne cikin girmama gurin bayanin girman ashabul kahfi suna da girma da kuma Allah ya yabe su shi yasa a baya Allah yake gaya mana innahu fityatun amanu bi rabbi Allah ya ban su yake shi yasa Allah ya ambaci har ma ya ban nasu saboda abin da ya faru na mamaki hatta kai wa'insu sun yi abu kaza sai ya ce wa anna haula yace lalle wayannan wasarat bihim alhalu ila an qalubun alaihim masjidan lalle wa'annan yanayin da suka ga ashabul kafa hayya kai su zuwa ma ga su ce a gina masallaci a wajen a kofar wajen sai ce ba'ada khawfi ashab yace ba'ada khawfi ahlul kahfi shadidi min qaumihi yace bayan su ashabul kafi din ma sun ji tsoro mai tsanani na mutanensu sun ji tsoron ai mutanensu yace wa hadarihim min yace wa hadarihim min al-ittila'i alaihim yace fa wasalat al-halatu yace ila mata har Allah yake ga man haka wato da suka wannan har yanayin ya kai su zuwa ga abin da kake gani Allah ya zuba abin mamaki game da su har kusan girmama su ma da aka ringa saboda sha'anin da Allah ya ba su sai wa'insu suka ce da na takhiranna alaihim masjida amma Allah ba yana nuna ya yi shi ba kaga ashabul kafi suna da alaka da Allah shi yasa aka ce za a riki masallaci a gurin da suke kamar dai yanda ka san a riki masallaci a wajen kabari a ringa bautawa Allah a cikin kabari zamu mu koma mala'iku mala'iku akwai waɗanda suke bauta mala'iku me yasa suke bauta wa mala'iku saboda me mala'iku suna da alaka da Allah kai su da Allah ma kamar yadda aka ce suka ce annabi Isa ɗan Allah ne Uzairu ɗan Allah ne suka ce mala'ikun ma ‘ya'yan Allah ne ‘ya'yan nasa ma mata Allah ya ce wa wa qalu Rahmanu ar-rahman walada subhana bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihim ya'malun يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتدى وهم من خشيته مشفقون Allah ya ce suka ce Ubangiji Ar-Rahmanu Allah ya rike Allah ya tsarkaka ga barin ya riki wani a matsayin da sai Allah ya ce bal ibadun mukramun su dai mala'ikun ba kowa bane face dai bayan Allah ababen girmamawa kaga da Allah ya ce bal saboda Allah ya yi isbatin abin saboda Allah ya yi isbatin abin sai ya ce bal ibadun faɗin Allah ibadun raddi ne akan waɗanda suka ce su ma alloli ne su ma sun cancanci wani abu na uluhiyya sai Allah ya ce bal ibadun ai su bayi ne masu bauta ba wai su ake bauta ba su ne suke yin bautar mukramuna eh suna da girma a wajen Allah ababen girmamawa ne amma dai su ma bayi ne ba alloli ba kuma ba ‘ya'yan Allah ba ne sai Allah ma ya ƙara faɗin irin abin da suke wa Allah sai Allah ce la yasbiqunahu bil qawli ba sa riga Allah yin magana Allah bai faɗi ba su faɗi a'a wahum bi amrihi ya'maluna su din mala'ikun suna aiki ne da umarnin Allah Ya alamu ma baina aidihi ya san abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su wala yashfa'una illa liman irtada su din duk da aka fa ceto ma burasi ceto sai ne ga wanda aka yarda su ceta. ta Allah kuma ya ce wawun min khashyatihi mushfiqun su fa suna wato masu firgita saboda tsoron Allah da suke ji babu izza ta tarar su game da Allah babu su ma karan kansu suna kiyayar Allah ba Allah bane su ba alloli bane haka Allah ya faɗi Allah ya ce fastatihim al rabbikal banatu ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا wahum شاهدون Allah ya ce ala inna min irkihim la yaqulun walada Allahu wa innahum lakadibun asafa albanata ala albanin ma lakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun am lakum sultanun mubin qul fa'atu bi kitabikum in kuntum sadiqin haka Allah ya ce Allah ya ce fastatihim ka tambaye su ad rabbikal banatu shin yanzu ubangijinka shi yaya mata ne da shi wala humul banuna su kuma suna da yaya maza ce Allah ce am khalaqanal mala'ikata inasa ko mun halicci mala'iku ne a matsayin mata wa sha shahidu da su a wajen sun halicci aka sun gani a gabansu aka yi. Allah ya ce ka saurawa ku saurara jama'a inna min ifkihim lalle yana daga kagen su ma la nuna wallahi hamma cewa ma suke waladallahu Allah ya haihu Allah ya ce wa hum lakadibuna lalle din su makaryata ne sai Allah ya ce asdafal banati ala banin shin yanzu Allah ya zabi 'ya'ya mata akan maza sai Allah ya ce malakum kaifa tahkumun me ke gare ku kuke irin wannan danyen hukunci afala tadhakkaruna shin yanzu ba za ku tintintini ba am lakum sultanun mubin qul fa'atu bi kitabikum in kuntum sadiqin anan menene mala'iku saboda alaƙar su da Allah har aka kai su matsayin a ce ai ayan Allah ne har a ɗau wani abu na bauta a yi musu saboda alaƙar su da Allah ku fahimci tauhidi wannan duk bayanin da kuke rashin tauhidi ne wallahi da rashin fahimtar ma manufar Allah har ta kai kuke hada wai har da bayani wai ai yanzu ka hango dan ban baka shirka ba kai ka hango ka wallahi jahilci ne da rashin fahimtar tauhidi kuma wannan yana tona asirin yan dariƙa kwata kwata ba su san tsarin tauhidin Allah ba wallahi ba su sani ba shi yasa ake samun shirka cikin su shi yasa ake samun shirka duk wani katon mushriki shi yasa zaka ga fa babu wani mushirki da zai zo ƙarara ko da a ce ba mu ce a cikin mu ba a shirka ba ba amma da duk wani mushirki in ya zo in ya kalli kamar bako ne inna tuyura ala ashkariha taqa'u kenan eh, tsuntsu tsuntsa idan suka taso zaka ga ko da tsuntsu ya bi wata hanya idan ya ga jinsinsa irin 'yan uwansa kawai sai ya shiga can haka to dukkanin wani ƙungurmin mushiriki in ya zo in ya kalli izara, sai ya ga babu waje ko da a ce ba wai ɗan ɗarika ba ne in ya kalli 'yan ɗarika sai ya ce gurin zama kenan saboda da akwai attashabu bainahum tsakaninsu akwai kamanceceniya ba mu ce duk yan dariƙa ne fa suke shirka ba amma a'a saboda abin da ke ciki ku ne kuka buɗe ƙofar shi zan zo har zuwa ga wannan gaba shi sa da wuya ga mutum ya zo yana shirkawa ya raba kansa zuwa ga izala ah, ko fitowa ya ce shi dan izala ne ma cewa za a yi karya ne ta eh, wani wasan hausa na ji wai wata ce wai ta fito wai ta karɓi dariƙa wai sai take cewa wai ita babanta babban ɗan izala ne wallahi sai mata layi kun iya shirya wasan hausa wallahi to a bakara shi sai dai sai dai kana ji saboda babu hasken wahayi a kwakwalen masu shirya wasan Hausa, to shi yasa in suka shiryo wani abu su a zatansu za su karkato hankalin al'umma amma masu hankali suna gefe wai sai take cewa wai babanta babban malamin izala ne <laughs> wai amma a gidan nasu wai kowa yana da ra'ayi shi'a ne kawai kakkai shi yasa akwai wa'insu wannan izala suke akwai wa'yansu ɗariƙa suke wai da ta duba sai ta ga ai su yan ɗariƙa kaza kaza kaza haba da Allah ai ya kamata in za ku bari ku ringa aunawa ka gani nan ko ni da yake ba malami ba tana babban malami wallahi ba zan zo a gidana in ce kowa wai ya zaɓa ba ƙarya ne dole wajibi ne ya yi wa ladina amanu ko an fusa kuma wa ahalikum nara in na ga mutum zai yanki jeji wajibi ne ɗana ne fa ce wai ita ita a gidan Allah wannan to ban sani ba ko wata sabuwar izala aka kaba <laughs> eh to ni ban sani ba kuma wannan duk ba za ta kai muku ba zuwa za ku yi a tattauna ku kara akida duk ba za ta wannan mujoji ne na jahilai mu kanmu ba ma bukatar masu yarda da irin wannan zancen a tafiyar mu don irin wannan ko da sun yi wasu suna cikinmu kwana ɗaya biyu tunda babu cikakken hankali da za su tantance karya da gaskiya kwana biyu za su bar izada irin masu yarda da irin wannan tatsuniya ba ma ma buƙatar su saboda kwakwalwarsu ba fresh ba ce haka kuma in suka yarda suka zo kwana biyu irin su ne ma za su iya janyo mana zagi su yi wani abin na barna a ce mu ne ba ma ma buƙatar irin su duk mutumin da zai yarda da wannan ba gurin karatu bane kuma ba karatu bane ballantana mu ɗauko da na ɗauko ma cikin zancen nata daga cikin yadda za ka gano shiryawa ne kaza an ce kaza an ce kaza amma nan na baka gaba ɗaya ne wanda babban malamin izala ne wai yana da gida sai ce wai ai kowa wai yayi wai kowa yayi abin ne da dama Shi a ne kawai ban yarda ba ku amma ku ku yi dariƙa amma ku ku yi kaza sannan kuma da ta tashi kai ba na so fita daga wannan shi yasa da wai karatu aka shi ne za mu yi amma wannan wasan kwaikwayo ne duk mai hankali ya san karya ne mu je gaba to kaga haka su ma mala'iku saboda alakar su wa Allah shi yasa sai ta kai aka ce 'ya'yan Allah ne duk ina nuna ma bambanci dan ka gane cewa ka iya ɗaukar hoto na ɗan siyasa ba ka zama mushiriki ba bai kai ka zuwa ga shirka ba amma hoton shehu ya kai ka zuwa ga shirka kisa rashin fahimtar tauhidi bala'i ne dan uwa saboda mutum ya zo yana bayani tsirara kake kallonsa tsirara haka hoton ɗanbal da wuya ya kai ka zuwa ga shirka saboda ina ka da Allah wani ma'ar ne amma wannan kana ganin girmansa kana kaza kan sai ya kai ka har zuwa kana ɗaukar matsayin Allah ka bashi sai ka kare masa abin da Allah ake wa saboda a tunanin ka bawan Allah ne shi yasa wato jahilcin ko yana bayyana shi yasa kuma shirka ta yawa a tafiyar ku shi yasa kai ka taba jin wani dan izara ya fito ya ce ibnu taymiya Allah ne anan ai in ka zo ka ce ga wani dan dan izara ma ya ce Muhammad bin Abdullah ba Allah ne wallahi shi wannan ka ce za su kai ina jin fa akwai wani abu a cikin kwakwalwarka ya kamata a kai ka asibiti saboda ba mai yadda saboda ba gidan ba ne da wuya wani boka ya fito kai haka a gaina bokanci bokancin da duk mai hankali ya san wannan boka ne ce a aini dan izala ne a ba nan ba ba shi da wajen zama can dai nan ne eh, inda tsira ala ashkali ha ta kawo adal mar'ila ta sa'ani wa absir qarinahu shi yasa wannan shi to kaga to haka ba saboda su ma mala'iku alaƙa su da Allah har ta kai shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce mana wa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu lin-nasi من da الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا sai Allah ya ce a yi amurkun mai kufri ba da ila musulmi anan a ya kamata ka gano wa'anda shi kansa Allah shi kansa Allah yana bayani ne game da wa'anda za a haɗa shi da su saboda tunanin suna da wani matsayi a wajensa Allah ya san da haka yana bayanin irin wa'annan ne Allah ce wala ya amurakum babu wani annabi wanda zai umarce ku mutumin da Allah zai bashi littafi sannan ya ce ku ku zamanto bayina koma bayan Allah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum su. Allah ce wala ya amurakum sanan bu zai umarce ku ba ku an tattakhidul mala'ikata yace ku riki mala'iku wannan biyina da annabawa a arbaba matsayin alloli ababan bota sai Allah ce a ya amuru kun kufri ba ala idza antum muslimun mala'iku ma haka mun dauko tafiya ne tun daga uzairu uzairu shine ba wannan nagari wanda Allah ya ba mu labarin sa cikin suratul baqara aw alladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى إلى العوام كيف ننشزها آه، ثم نقسو لها ثم نقسوها لها akwai wasu ba da suka ce wannan shi ne uzair kawai sai da suka yana da alaƙa wa Allah haka annabi isa ma sai da suka ga yana da alaka da Allah Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih maryam wa qala ya bani isra'il a'budu Allah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-janna wa ma'wahu wa ma lil-zalimin min ansar saboda annabi isa yana da alaƙa da Allah shi wayanda suke da alaka wa Allah ya yake kaiwa a kai su matsayin Allah jahili wanda bai san tauhidi ba zai zo ya ringa hada dan kwallo da hoton shehu ko da shehu wanda bai san tauhidin Allah ba ku koma makarantar tauhidi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi wahin muslim yace la yace la tuturuni كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله يتي لا تطروني كذا كشي gona da iri gurin yabona kama a tsaratin nasara na maryam kamar yadda nasara suka yi wa ɗan maryam zala ce fa ina ma ana abdul bawa ne fa ku ce abdullahi rasuluhu bawan Allah manzan Allah ka kauce daga nan duk wata siffa ta Allah kar ka ɗauka ka ba manzan Allah duk wani matsayi na Allah kar ka ɗauka ka ba manzan Allah ba shi matsayin abdu ya fi kowa kuma matsayi a cikin rubudiyar ta Allah ya fi kowa matsayi kuma babu abin da Allah ya fi so ya siffanta bawansa da cewa shi bawansa ne wannan yana nuna kana da matsayi a wajen Allah su ma bayan Allah da annaba ba abin da suka fi so irin ka ce musu bawan Allah ka sake ka bashi siffar Allah subhana asra bi abdihi fa auha ila abdihi fa wajada abdan min ibadina kaga haka abdan abdan zaka da ana cewa saboda babu wannan saboda ne hada ashrafu maqamin da rububiyya Allah ya ce ya ce wuce gona saboda me ya san za a wuce saboda me duk wanda yake da matsayi a wajen Allah shine take kaiwa a wuce gona da iri a ce Allah ne shi yasa jahilci ne da rashin fahimtar addinin musulunci ma haka manzo Allah ya ce kuma mu koma cikin hadisi kai shirka da aka fara yi a duniya shirka da aka fara yi a duniya akan waliyai aka fara yi wa Allah shirka a duniya ma da waliyai ne bayan Allah ta su aka fara yi wa Allah shirka a duniya ma shi yasa akwai rashin fahimtar addinin musulunci da karatu awwalu shirkin waqa'a fil ardi awwalu shirkin وقع في الأرض game da waliyai ne hadisi ya tabbata cikin buhari daga abdullahi dan abbas cikin kitabun tafsir cikin faɗin allah maɗaukacin sarki wa ƙalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra ya Allah ina so na yi maka na shafin mun gane shi yasa game da waliye kai shirka farko akan waliye ne ma shirka shirkar farko akan a cikin duniya waliye aka fara haɗawa da Allah waliye aka fara haɗawa da Allah ma a duniya sa Allah da ya samu Allah ya samu dace kamar yadda na ce Imamul Bukhari in ka duba hadisi mai namba na dubu hudu da ɗari tara da ashirin dubu hudu da ɗari tara da ashirin faɗin Allah maɗaukacin sarki wa ƙalu la hata alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yahusa wa yahuqa wa nasra ibn abbas yace hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi nuhin falamma halaku awha ash-shaytanu ila qaumihim an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna 'alayha ansaban وسموها بأسمائهم ففعلوا falam tu'bad hatta iza halaka ha'ula'i wa nusiya al-ilmu ubidat yace kaga da Allah yace wa qalu suka ce la tadharunna alihatakum lalle ahir kakku bar a bautu wala tadharunna wadda kada ka kada ku ku kada ku sake ku ba waddu wala suwa kakku ba suwa fa duk ababan bauta ne wala ya gusa ko ya gusa ka ku sake ku bar shi wa ya ruqa da kuma ya ya ruqa wa nasara da kuma nasara ka ku sake ku bar shi ku bar su a ka ku bar su sai yace hadi asma'u rijalin salihina wa'annan fa sunayen bayin Allah ne mutane ne nagari min qaumi nuhin daga cikin mutanen annabi nuhu annabi nuhu shine farkon manzo duk da yake na ji wani jahili Muhammad bin Abdullah yana cewa a wannan wannan annabi nuhu shine farkon manzo ya ɗauko usul salasa zai kafirta shi haka shi Ibrahim ya ci shi ma farkon manzo shine annabi nuhu farkon manzo ba wai annabi ba shi bai fahimci abin ba farkon manzo shi ne annabi wannan shi ne annabi ibn abbas sahabin manzan Allah ya ce waɗannan sunayen wani ne bayan Allah ne da kwarai daga mutanen annabi Nuhu yayin da suka mutu sai shi ɗan yayi wahayi zuwa ga mutanensu su je su kafa su kakkafa butun butuminsu a inda suke su ambace waɗannan butun butumin abubuwan da aka kakkafa da sunayensu wannan shine waddu wannan shine ya'uqa wannan shine nasra wannan shine suwa haka dai su yi amma lokacin fa da suka yi musu su wa'annan da suka yi ba wai bauta musu suka yi bid'a kenan in ta tashi in ka hau mota bid'a idan ta tashi idan ta tashi sauke ka a tashar shirka za ta sauke ka wannan shi sa za ga duk shirkokin nan ai ba a samu a cikin alisu saboda ba su hau ma motar ba ballantana ta kai su tashar shirkar ba ma su hau ba hmm. hanyar jirgi daban su jirgin <laughs> annabi muhammadu suka wasu salama na tauhidi jirgin tauhidi suka kuma jirgin sunna suka shi yasa da da aka tashi sai aka ƙi sauke su a tashar shirka amma wanda ya mutar bida'a sai ta sauke shi a tashar shirka to kaga yace wayannan mutanen duk waliye ne inji Abdullahi dan Abbas duk waliye ne mutanen annabi zuwa farkon manzo shi yasa nace ma asalin shirka da aka wa Allah a duniya asalin shirka da aka wa a duniya ta hanyar waliye ne wani waliyi ne yana da matsayi a wajen Allah sai a yi ta yi a yi ta yi a yi can sai ce kayan matsayinsa ma ya kai a ce masa kaza ce kayan matsayi ana ta koda shi ana ko yana koda kansa Ya ce wa hal absarat ainaka misli sa'iran suluki wa jazibi wal ulumu fi yudu ce kai idanunka ta taɓa ganin irina ni shehu ibrahim tun haka ana ko ya zuzuta kansa ko a ta zuzu kai aka tashi kai ya kamata fa a ce masa kaza a bashi matsayi kaza a yi kaza can ma sai a bashi allantaka to haka guruwi yake haka guruwi yake mu kuna so ku yi mana ilzamin abu amma ka taɓa jin wani ɗan izala ya ce muhammad bin abdulwahab allah ne kai ka taɓa ji ko mafarki kai ka tashi ka ce ƙarya ne saboda ba a nan tashar bane ba ma hau wannan motar ba ma yace to yayin da suka yi haka suka yi butun butuminsu shedan ya yi musu wahayi aka kaza kaza kaza ya ce fa fa'alu sai suka aikata amma kaga abin da suka yi bid'a ne daga wa daga shedan bid'a ne daga shedan ba Allah ne ce su yi butun butuminsu ba ba ba umarnin Allah bane ba umarnin Allah bane Allah bai ce su yi butun mutumin su ba sai su kai bid'a su kai kenan amma shi yasa yace walam tu'bad sanda aka yi butun butumin a ana ganin waliye ne na Allah ne a ba a bauta musu ba a wannan lokacin yace hatta iza halaka ula'ika har da wa'incin suka mutu wa'inda suka yi mutum mutum su ne suka yi basu bautawa har da suka mutu wani siya da ilmu aka manta da ilimi ta me yasa aka yi su ko a ilimi na sanin ai ba su cancanta abota musu ba obidat abdullahi dan abbas ya ce aka bauta musu kaga yin butun butumin ba Allah ne ya ce ba bid'a kenan da kuma ta tashi sai ta tike su obidat sai ta sauke su a tashar shirka haka kuma bid'a take kaga shi yasa wannan na kama ni saboda ko zaka sani zancen shirka ba a zancen dan bal a wajen shirka ba ba ka fahimci tauhidin Allah ba ne ba ka fahimci musuluncin ba bane shi yasa da ka tashi ka ringa buga misali ɗan ɗariƙa jahilai da suke kewaye da kai kuma shi su ringa jijjiga kai ya kawo dalili ne kama kai wannan duk falsafa ce wala ya atu na kabi, masalin illa ji'inaka bil haƙƙi wa ahsana tafsira duk misalan nan da kake gani wahayin Allah in ya tashi kawai sai zai ka gaba tuni ya gama da shi to shi sa da ka ringa tunanin nan baka da ce wa'ayin Allah ka ringa kawowa da falsafa nan ba za ka yi ba shi yasa yanzu da na tashi na rike ka nake dukan ka da gudumar ayoyin Allah da hadisan manzon Allah da zantukan magabata haka yace al-imam ibn al-qayyim yake cewa qala qala ghairu irin min salafi wani ba mutum ɗaya ba daga cikin magabata suka ce lamma matu akafu ala quburihim yayin da su waɗannan suka mutu din waɗannan da aka ce kaza kaza kaza yayin da suka mutu kawai sai suka zo suka rukufa suka dukufa a wuransu. yanda dai kaga 'yan bida'a suna zuwa kabarrukan wa'annan waliyan ana ta kaza daga nan sai a fara ta shirka ana girmama su sai a fara kai sai a ringa ganin suna da wani tasiri ba a cikin rayuwa irin dai yadda kaga aka yace sun masawwaru tamasilahu sannan sai suka suranta surorinsu sun yace sun matsala alaihim al'amal fa abaduhu sannan lokaci ya zo kawai sai kuma suka bauta musu kaga asali bid'a aka fara saboda mai an yi gudu shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda imamun nasa'i ya yi ya fitar da wannan hadisi haka in ka duba hadisi mai lamba na dubu uku an gane in ka duba hadisi mai lamba na ɗari uku kai da hamsin da bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce iyyakum wal fa inna ma ahalaka man kana qablakum al-ghulu ahir manzo Allah ce ahir ku kiyayi guluwi ketare iyaka tun ana sai a bashi wani matsayi sai a koma a ƙara a ƙara ya ce ahir manzo Allah ce kaɗai abin da ya halakar da waɗanda suke gabanin ku shine guluwi haka dan ka gane cewa shirka ana tunanin ta ne gurin bayi na gari sa wannan yana nuna ba ku fahimci ma tauhidi ba gaskiya shi yasa da ya ɗauko 'yan siyasa su fahad fahad ai kamata ka ce ga hoton sheikh usaimin su wannan su ne ake tunanin manya-manyan waliyai ne hakan kuma ba ana cewa su wa'ancan ba waliyan allah ba ne a'a wanda ake tunanin matsayi da malinta saboda ai annabawa daga gare ta hanyar annabawa aka fara ai malamai ne ko da yake ku a wajen ku akwai waliyai jahilai akwai wanda ma bai taba zuwa makaranta ba amma an ce yi ne kai eh, akwai wani sai da ya gama aikin soja sannan ya fara shiga harwa yana kulle kofa da aka kwana biyu shi ma aka kai akwai wanda aka ce ba a taba ganin sa a majalisin karatu ba zan zo na yi karatu akan wannan ba a taɓa sa a majalisin karatu ba da ɗai ce amma shi ma babban wani ne ku kuna da waliyai jahilai to amma kaga irin manya-manyan malaman saudiya nan za ku kamala da nan ko da yake akwai wa'insu kazan ba in suka fara faɗin ƙarya idan suka gabata karɓuwa cikin mutane babu wata shuba canjawa suke da na ji sun fara faɗi ai ana yawo da hoton shi malam jafar a kano ai za ka ga ana liƙa shi a mashina allah ya tsine wa mai karya allah ya tsine wa mai karya layi da malam jafar yanda ka gani haka a ce malam jafar wani shehu ne ya yi irin mutuwan malam jafar oh. tulka shi <laughs> La ilaha illallah shi ma da tuna ana cewa an bashi ceton mutane zai kai da tuna an ce malam Jafar zai zo da riga mai aljihu dubu saba'in shi ma yiwu dan tsuntsu kawai a cikin aljanna sai aljanna da tuna an bashi wannan matsayin idan mun yi kata kata kata sai a ce Allah ne ya bashi shi eh mun ce ta yaya eh, Allah ne ya bashi eh idan ba kai ba kai da baka kawo hujja <laughs> kaji ba <laughs> Allah ne ya bashi da Allah ya bashi shi kuma sai ya fito ya bari in kai baka yadda ba kai ka kawo hujja a ba da Allah ko a garin gaba gaba wannan ai ba tsarin karatu ba ne ka tabbatar kuma na kawo hujja a ba da Allah almusbiti yalzamu dalil bittifaqin usuliyya almusbit kuma ka tabbatar ka ci mana ka dalili ni na san dalilin da aka san Allah ya bashi da na sani sai in kawo in ce eh dalilin shi ne kaza kai ne ka sani tunda kai kace yana da shi ban faɗi Allah da tuna an fara liƙa shi amma sun fara wannan ƙaryar naji yanzu ba sa yi mu ji haka kaga mutane na gari hata gurin kabarurruka za ka ga gurin kabarurruka na waliyan Allah na wanda shi ne ake wato tsanantawa saboda a nan ne ake tunanin shirka ba kabarurrukan gama gari ba wani in ya mutu kai kanka baka baka ƙudurce yana da matsayi a wajen Allah ba ballan tana ka je gurin kabarin sa kai wani abu amma irin wanda ake ganin ah suna da wani matsayi sai a ringa sawa suna abubuwa kaza ka duba cikin Bukhari da Muslim duk sun fitar da wannan hadisin abin da ya faru ga Ummu Salama hadisin Aisha Aisha take cewa anna Umma Salamata ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور أم سلمة تجيغر الحبشة سيتر تشوتش da abin da ke ciki ana sa hotuna ana kaza ana kaza ana kaza ta ga a cocin nan an yi kaza a ga hotuna kuma sai take gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace ulaika idza ma tafi rajul salih أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله ce sai manzo Allah ya ƙara macici, ce ai wa'annan da kika gani sun yi wannan abubuwa haka kaza kaza tsaya ki ji ai wani abu ma ba wannan na surorin ba ma da suke yi ba wannan bane Ya ce ai ulaika wayancan idza ma tafi rajulu salihu in wani bawa na kwarai ya mutu a cikin su ma ga suke banu ala qabrihi masjidan kaga qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida ba na ce wannan shine fasarar aya ba wannan abin da na ambata na ce haramun ne manzala kuma ya haramta gashi ma aiki ne na ne na nasara ya ce ai banau ala qabarihi masjidan sai su gina sai su gina masallaci gurin sallah a sa in ya mutu bawa ne na gari bawa ne na gari ya ce wa sawaru fi tilka suwar annan surorin kuma da kika gani haka sai su suranta a rinne sai ce ula ka shawar kanka in Allah Allah ya ce sa'an nan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo zai koma zuwa ga Allah kamar yadda hadisi ya tabbata Bukhari ya fitar da wannan hadisi akan Imam Muslim hadisi na mai namba na 500 hadisi mai namba na 531 manzo Allah sallallahu yana kwanciyar rashin lafiya zai koma zuwa ga ubangijinsa nabiyur rahma sama cikin cetan manzon Allah Allah ka sa annabi Muhammad ya cece mu Allah ka sa mu cikin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masoyi na kenan dan gatan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka mu da shi wurin tafkin alkausar to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zo yana kwanciya na rashin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zazzabi zazzabi sai ya rufe fuskarsa da bargo haka ya yafa ya rufe fuskarsa sai gumi ya yi gumi sai ya bude sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce la'anatullahi ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sai manzon Allah ya ce Allah ya tsine wa Yahudu da Nasara saboda mai sirri kaburburan annabawansu masallaci wannan ya kamata kai karan kanka ka fahimci karatun ba sai an tsaya ana bayani me yasa ba su riki kabarin wa'insu ba mutanen gari sai na annabawa suka rika me yasa manzo Allah ya ce wa ummu salama ulaika idza mata fihim ar-rajul salih ai manzo Allah ce bai cha idza mata fihim ar-rajul ba cewa idza ma tafihimur rajulu salihu haka manzo Allah ce sai dai kara da as-salihu saboda shi ne ake tunanin shirka game da shi ba ku fahimci addini ba wallahi ba ku fahimta ba kuma wannan duk cikin littattafan ku haka yake tsaya mu shiga eh mu shiga gurin da ka faɗi an ce a hararo hoton shehu eh a eh, wannan surar shehu a hararo surar shehu za in ƙara danna shi ya faɗi sai mu zo kuma mu auna daman wancan na hoto wancan da kuka ɗora shi a kai ya fito yana wannan da yake ni na ce ba na magana akan jahilai ba ba na magana akan jahilai ku ɗin ma jahilai ne amma ku jahilcin na murakkab ne dunan murakkab rakab, ne dunan murakkab shi kuma na san wanda ba da iko halartar sura maza Allah ba ke to ka halartar sura shehinka ai shi ne su ɗarka silarka zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ina yaƙi da kafirci a nan yadda na faɗa ma in ma ba a ce ka halarto surar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin wuridinka ba baka a ce ka halarto surar shehinka lokacin wuridinka ba za ka halarto surar yan ƙwallo za ka halarto surar motarka ko matarka ko ɗan fim ko abincinka ko dai wani abu dole zuciya sai ta tafi yawo su yi salihai bayan Allah yake suna kishin muridansu almajiransu ba sa so ta tafi yawon banza shi a wurin habibu gusau kama je in kana wurin di duk wanda za ka halarto ka halarto kan dai ka halarto ka kana halarto shehinka ka kano kafin amma duk wanda za ka tuno a cikin ayyukanka na ibada ka tuno amma kana tuno shehinka ka zama kafiri subhanallah tilka idan mutum biza wani ya halatto dan kwallo bai zama kafiri ba kai ka halatto in ka lokacin muridi ka zama kafiri ce kai zan kisa mutum zai zama wani ya halatto tuwon shi lokacin da yake ibada bai zama kafiri ba amma kai ka halatto in ka lokacin da kake ibada ka zama kafiri shirka izan kisa mutum zai dan Allah yana tambaya wane ne zai zo ya zauna ya ɗau carbin shi yana wuridi zuciyar shi bata wuce na wani aura to ya aka ce ɗaure zuciyar tunda dole sai ta tuno wani abu daure ta da wani abu muhimmi da in ta tuno shi za ta kara samun nutsuwa hmm. wannan nutsuwa ake bukata sura ga wannan shi ne bayani la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kai lahi Allah ka gaskiya ne Allah yi gaskiya ya ce. man yuridu bihi bi khairan yafatihu fi din haka ka bai ci addini shi ne wahala Allah ka fahimtar da mu addini to kaji yadda suka ce a halatto surar shehu mu dai hadisi maza Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda mu yace mana a makami na ihsani yace an ta'budu Allah mala'ika jibrilu ya wa manzan Allah ko bai na hannun julusun ittala alaina rajulun shadidu bayadu siyabi shadidu sawadu sha'ari ko la yura alayya atharu safari wa la na minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada'a kaffayya ala fakhirayhi fa qala ya muhammad akhbirni al islam har zuwa al ihsan zikiri bauta ne zikiri bauta ne gaskiya ne zikiri bauta ne zikiri bauta ne da manzon Allah sallama malaika jibril ya ce masa mal ihsanu menene ihsanu sai ya ce an Allah. an Allah. an Allah. an ta'buda an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to sai aka ce a halatto sura manzan Allah za ka ce a halatto sura manzan Allah to manzala ne ya faɗi in kuna ibada ku dinga halatto ni sannan halattowar za ka halatto manzan Allah ne da nufin kana ganin yaya manzan Allah ya yi ibadar ka yi ko kuma za ka halatto manzan Allah ne da nufin a'a cewa manzan Allah ne yake karɓa ko ya kamata ku yi bayani farko ko mu samu hadisin da ya yi bayanin haka tabbas aiki dole in za ka yi aiki dole ne dole ne in za ka yi aiki sai ka yi ƙaƙa manzan Allah ya yi wannan haka ne dole to in aikin ka halattu yaya manzan Allah ya kai a wannan dole ne ma amma shi shehu shi kuma waye shi ya ce waye ce a halattu surar shehu waye ya faɗi kawai amsa e wannan tambaya ce kawai waye ce a halattu surar shehu muƙaddara an ce a halattu surar manzan Allah to shehu kuma waye ya ce in ba za ka iya ba ai kamata yi da yanzu kafin a haifi shehu idan muƙaddara an ce a halatto suran manzan Allah ko yayin aiki to ai idan ba za a iya halatto suran manzan Allah ba ai na sahabi ya kamata a halatto ko su ma a sahabban mataki mataki ne kamata a fara cewa to halatto surar sayyidina Abubakar yawwa saboda ai shehun yana da matsayi ne ko shi yasa za a halatto surarsa kamar yanda aka ce a halatto na manzon Allah dan yana da matsayi to ai mataki mataki ne ai bai kamata ba a wallahi zan layi bai kamata ba an yi tsallake layi an yi batan nan ba an yi tsallake yaya daga manzala kuma sai shehu tijjani sannan kuma muƙaddara kafin a haifi shehu tijjani sura wa ake halittuwa a ya kamata duk mu sani fa mu san har tenuwa tenuwa ce har ta kai tenuwa ta zo kansa ko can ba a yin zikiri ne ko a can sanda ake zikirin ba a son nutsuwa ne shi yasa ba a ce a halatto surar wani ba a can zamanin dukan kenan sai da aka zo kan na shehu tijjani saboda ta nan ne ake son nutsuwa Allah ba sarki ya sa mu dace Allah ku ringa yin magana da hankali wannan koza ba kai ka bari ba <laughs> zan karanto aka yage cikin littafin ka ba kai ka bari ba eh koza ba kai ka faɗi ba hmm, ni ma ba ni na karzo min barataya aka bani aka yake yana daga cikin sharaɗi na zikiri sharɗul khas haka yake ciki wannan littafin jawahirul ma'ani wanda ke da hamish na kitabun rima yadda ka faɗi ko za haka aka ce wanda ke da amish na kitabun rima juz'i na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da uku ɗari da ashirin da uku haka aka ce aka ce wa shartuhul khasu bihi wa khasu bihi sharaɗinsa wanda yake ɓanta da shi shi wuridin kenan sai aka ce liman ƙadira alayhi istihdaru suratul qudwa ga wanda ya sami iko an gane ya halatto sura shehu tijjani baina ya yadayhi a gabansa in ka zo yi kawai sai ka ringa halatto sura shehu tijjani gashi nan to ai baka san shi ba ya aka yi kuma za ka ringa halatto surarsa ko kun gan shi ne ko kamanninsa za ku ringa halattowa irin kamanninsa kaga wannan kamata yayin da ka zo bautar Allah ka ringa tunano girman Allah da rububiya ta Allah ka ringa tunani cikin azama na Allah cikin kibirya na Allah saboda me ka ƙara samun nutsuwa ka ringa tunanin abubuwan da Allah ya tanadar wannan shine farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha bi muraqabati maulaka wannan kawai shine muraqaba ne a babu muraqaba kuka sashe shehu tijjani a ciki kawai shine abu waye ce a halatto surarsa waye ce waye kuma kafin a haife shi surar wa ake halattowa sahabbai surar wa suka halatto eh surar wa suka halatto ya kamata duk mu san wannan bayan sahabbai surar wa ake halattowa dan mu san tenuwa tenuwa ce da tenuwa ta zo kan shehu tijani kuma sai mu san ya cancanta ba a yi tsallake ba <laughs> eh, an yi adalci ya kamata duk mu sani an yi musulunci a wayancan zamanin dukan aiki aka aka ce aka ce me wa shartuhul khasu bihi sharadin sa ne yake banta da shi shi wannan da na shehu tijjani liman qadira alaihi liman qadira alaihi istihdaru suratul qudwati ga wanda halatto sura shehu tijjani ya gare shi ya samu iko baina yadayi ka ringa halattowa ga shehu tijjani a gabanka wa annahu jalisun baina yadayhi cewa ga shehu tijana a gabanka a zaune min awwalin zikiri ila akhirihi tun daga farkon zikirin ka ringa halattowa shehu tijjani gashi a zaune kai ba a nan aka tsaya ba ba iyaka halatto surar ba sa'annan wa yastamiddu minhu kuma yana samun madadi ne daga shehu tijjani shi yasa haka suke yanda kaga sun faɗi haka ne to waye yace a halatto shi Shi ne muke so ai ya kamata mu san wanda ya samu a kawai ba aya ba hadisi <laughs> turka shi to wannan ta kai wannan zai kai su suna ƙara kaga daga gurin zikiri aka ce ko a ringa halattu sura shehu tijjani daga wajen zikiri aka fara don ka gane guluwi illa ce da shi kai sai ta kai ake cewa ma fa shi shehu tijjanin ma fa duk inda kuka ɗarsa shi a zuciyarku yana tare da ku Allahu Akbar duk inda kuka ɗarsa a ku shehu tijjanin ma yana tare da ku aka shehu ibrahim ya faɗi wallahi aka yi faɗi ba ni na faɗi ba cikin littafin jawahirun rasa'il an gane cikin littafin jawahirun rasa'il kafin in zo nan akwai littafin sheikh ɗahir mai gari an gane a tuhfatu sariya bi tawdihi tariqati tijjaniya eh Muhammad Tahir mai gari eh ka san shi ya tona asiri da yawa eh, saboda shi da ya tashi sai da ya je can ma ya hango abin da ake yi to haka Shehu Ibrahim ya fara faɗi Shehu Ibrahim a cikin Jawahir Rasa'il juz'i na ɗaya shafi na talatin da takwas Shehu Ibrahim tsaya ka ji tun kaga an fara daga wajen zikiri ka ringa halattu cewa ga ga shehu tijjani nan a gabanka a zaune sannan kuma kana samun madadi madadi din nan fa da aka ce ana samun madadi ga Allah yana cewa wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara dan idan an ce al al-istimdad shine talabul madadi shi kuma al-madad talabul madadi shi kuma al-madad shine ziyada hmm. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace to aka shehu Ibrahim yake faɗi cikin jawahirur rasail eh, juz'i na ɗaya shafi na talatin da takwas shehu Ibrahim ya ce was abu himmata shehi fi zalika kulliha ya ma'akum haythu وهو bi qulubikum wa بقلوبكم sirrun kabirun sirri ne ma mai girma nan ma ya kamata mu san aya ko hadisi wa huwa ma'akum Allah dai wa huwa ma'akum din nan ko to nan shehu Ibrahim shi ma a shehu Ibrahim yace shehu Ahmad Tijani wa huwa ma'akum mm wa huwa ma'akum ya kamata mu san iyaye akai aka san wannan magana ta wani zance aka ta ina ne ta ina ne aka samu <laughs> wannan magana wa huwa ma'akum a wallahi sai an ba mu dalili kuma ba haka ba ku ne kuka sa kuke ɗora wa ne abin da ba su cancanta ba daga nan idan ku ba ku ce alloli ba ne daga nan in wani wawa ya zo sai ce kai sun ma fa kai matsayin Allah shi yasa na ku ne kuka bude kofa na shirka cikin al'umma wallahi ku ne kuka bude shi yasa ka ga mu da bamu bude ba ai babu wanda ai ya shigo mana da mun bude kofar da sai ka ga yasa a cikin gidanmu hmm. da mun buɗe kofar da za ka ga wa'yansu a cikin gidanmu suna shirka kai ka taɓa ji an ce wani wani ka taɓa ji ko a mafarki ka gani cewa ga wani ya ce wani ɗan izala ya ce ibnu taymiya Allah ne <laughs> kai ka a saboda kana ji gidan a kulle yake hmm, gidan idan shedan ya biyo bawa sai ya zo ya ga gidaje guda biyu shi bawa yana gudu tiri tiri tiri tiri da ya zo kawai sai ga wannan gidan an kulle gidan izala kenan ga Shaidan ya biyo shi a guje tiri tiri tiri tiri sai ya ga gidan dariƙa to Shaidan ne ya biyo shi nan <laughs> dama so yake ya shiga wani gida to dole kuma sai ya shiga gidan to sai inda duk duk mun kulle da mu da ku to ba samu wani da sunan musulunci ya nuna wani ya ce shi Allah bane to amma da yake mu muka kulle ku kuka bude sai aka shiga naku gida dan Allah ka duba abin da Shehu Ibrahim ya ce yace washabu himmata shehi ku abokanci ku lazimci himmar Shehu Tijjani yace fi zalika kulliha yace ya hasul murad sai abin da ake so sai ya samu sai ya samu sai ce wa huwa ma'akum shi Shehu Tijjani nan fa yana tare da ku haisu a muhu da Allah ka duba haisu a muhu bi qulubikum duk inda haisu da manzala ke ta ittaqillah din haisu ma kunta duk inda kake ittaqillah haisu ma kunta haisiya din duk inda kake ittaqillah haisu inda kake to shi ma shehu tijani sai haka saboda ka fahimta kalmar shi yasa na janyo ma wancan hadisi shi ma wa huwa ma'akum shi yana shi yana tare da ku shiwa shi a sheikh din da aka ce washabu himmata sheikh shi sheikh din ce ce a wani waje yake tare da ku sai aka ce haisu a mu duk inda kuka darsa shi bi kun a sheku. ba ma wajen zikirin ba kadai sai shehu ibrahim ya ce wa zalika sirrun kabirun wannan ma sirri ne mai girma shehu yana nan sirri ke shehu yana nan shi ya sa kamar yadda yake cikin addurratul kharida sharhi na al-yaqutul farida yake cewa tawassal bina fi kulli hawlin wa shiddatin أغيثك في الأشياء دعرا بهمتي أغيثك في الأشياء دعرا بهمتي yace tawassal bina yace tawassal bina haka yake cikin addu'aratul kharida yace tawassal bina ka kama kafa da mu fi kulli haulin cikin dukkanin wani firgici da wahala wa shiddatin da tsanani a suka zan kama ɗauki ni shehu tijjani fil ashiya'i cikin dukkanin abubuwa dan alif din nan fil ashiya'i al ashiya jam'u taksir ne kuma da kaga alifin da lamun an sa fil ashiya'i wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi wa al tufidul kulla fil ashiya'i cikin kowane abu shehu tijjani zai taimake ka zai kama agaji daharan tsawon zamani da himmati da himmat tasa da kake tare da ita da himmat tasa himma shehu ku ringa ko ina kuke ‘yan Tijjaniya. Ya ce, Tawassalmi na fi kulle haulin wa shiddatin a suka fil ashiya idaran mati. kai sai ƙara fitowa ma. Ya ce, Ana limuridi hafizun ma ya kafuhu, ana limuridi hafizun ma ya kafuhu wa aharisuhu kadifa wa aharisuhu min kulli sharrin wa fitinatin. Ya ce, Muridi

hafizun ne kiyayewa ne ma dukkanin abin da ya hafi shi wannan muridin yake tsoro shehu tijjani zai kiyaye wa ya ce zan kuma tsare shi min kulli sharrin daga dukkanin wani sharri shehu tijjani zai tsare ka wa fitinatin wa fitinatin da dukkanin wata fitina shehu tijjani zai tsare ka ya ce muridi kai muridin shehu tijjani idza ma kana sharkan in ya kasance a can mahudan rana ne ka kasance kai muridin shehu dan bani ba wa magriban ko a can mafadarta ka kasance kai muridin shehu tijjani shehu tijjani ya ce a bisu ni zan kawo masa ɗauki shehu idza ma sara in ya tafi fi ayi baldatin cikin kowace ƙasa ne 'yan tijjaniya na ƙasar Maroko, shehu tijjani zai kawo muku ɗauki. Na Najeriya, shehu tijjani. Na Senegal, shehu tijjani. Na Ingila, shehu tijjani. Idza ma sara fi ayi baldatin kai ko ina ne ko bayan duniya ne. Dan Allah wannan fa an faro ne daga cewa ai shehu tijjani ka hararo shi surar kaza kaza wanda zai iya daga nan sai aka tsallake daga gurin zikiri ka sani cewa gashi a zaune a kusa da kai aka fara haka aka cewa kana samun madadi daga gurinsa aka je aka je guluwan kenan da aka je aka je sai aka ce kai sai shehu ibrahim ce kai ba a nan ma ba iyaka gurin zikiri ba washabu himmata shekhi fi zalika kulli aya kulliha ya hasulul muradu sai ce wa huwa ma'akum ma kai haisu haisu a akhtartumuhu bi kulubi kuma gaba daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. ka Allah wa rabbi zarki ya sa mu dace dan ka gane guluwi ne da aka fara a wajen zikiri Shehu Ibrahim ya yi ishara zuwa ga wannan guluwin da aka fara ya yi ishara cikin littafinsa Asirul Akbar wan Nurul Abhar in ka duba cikin shafi na takwas a'a na bakwai ya yi bayani don ka gane wancan da aka fara ne da cewa shine sirri a wajen zikiri ka kasance kaza kaza kaza nan shehu ibrahim ya ce wa shehul murabbi lil muridi haqiqatan huwa shehul tijani shehu wanda yake mai tarbiya ga muridi na haƙiƙa shine shehu tijani na haƙiƙa wayancan duk majazi ne amma na hakika wanda yake yi wa muridi tarbiya shine shehu tijjani ya ci gaba sai ce wa huwa ma'ahu da'iman fa shi fa yana tare da shi fa ko da yaushe sai da yasa da'iman ko da yaushe ma tazakkarahu fi qalbihi mutukar ya tuna shehu tijjani a zuciyarsa yana tare da shi wa da kuma ya ƙudirce kai yadda aƙida ne ka ƙudurce annahu baina yadayhi cewa ga shehu tijjani a gabanka sai ya ce wa huna in ji shehu ibrahim ya ce anan din ne fa iri iri anan din ne sirrun kabirun sirri mai girma yake anan din ne fa ya ce lil muridi tijjani haka shehu ibrahim ya fi a cikin asrul akbar wal nurul abhar shafi da bakwai ga duba in ba gani ba ka zo ka sai kotu kaga haka haka nan kuma a cikin wannan littafin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida haka wannan himma da shehu ibrahim a can cikin jawahir rasa'il yace washabu himmata shehi hatta kai yace wa huwa ma'akum aisu akhatartuhu to aka a cikin addurratul kharida sai da ta kai himman nan dai na shehu da ake faɗi himman nan dai na shehu da ake faɗi cikin addurratul kharida juz'i na ɗaya juzu'i na ɗaya in ka duba shafi na shafi na sittin da shida himmar nan dai ta shehu da shehu da can shehu ibrahim ya ce yana tare da kai duk inda yake aka kawo wannan baitin idza masaka zamanu yawman bi dhaimi fanadi ayati jani ya wahid al asri أغثني bi ahli الزمان بأهلي فيأتيك بالألفاف في معظم amri wa yakshifu kullal karbi anka bi himmatin wasu hagu himmata shehi ya shehi? haka suke faɗi yayin da za su gabatar da karatu wa ka zo fa za mu fara karatu shehu tijjani ka iso ka zo ka halatto fa za mu fara kan mu samu tuntuɓe bismillahi atabarraku bismihi fil bidayati din nan shehu tijjani ya himmata shehi. ka zo fa za su fara karatu <laughs> wane mutum wallahi saboda la idan za ku gyara musulunci ku gyara addinin musulunci mutukan ba ku gyara ba wallahi ba za a daina samun shirka a cikin ku ba kowane mushriki ya taso wani shirka ma ba ku ne kuka ce musu ba saboda a'a guluwun kuna ta kaiwa har ta kai ma kai sun fahimci fa nan ne mu a nan gidanmu yake to haka nan yace idza masaka zamanu yawman bidaimihi fanadi ayati janiya wa'id al idan ka samu matsatsi kaka na kayi ka samu matsatsi ka shiga wahala me za ka yi Allah a fanadi ka yi kira kawai ka ce a ya tijjani ya shehu tijjani ya wa al asiri a gisini taimakanni kawun ɗauki zo da yin makka faɗaɗu za ka zamanu bi ahalihi a zamanin fa ya kuntata mun buga ko ina shehu tijjani babu labari sai ce fa ya atika a ba haka zai kyale ka ba ai yana yana yana da tasarrufu sirri eh, akwai tasarrufu sirri ta ƙasa ta ƙarƙashin ƙasa yake tasarrufi shine ai a can aka ce wa wa kam lahu min tasarrufin fil awali din nan da aka zo a shari kuma aka ce wa kam lahu radiyallahu anhu wa anna bihi sai aka ce hayyan wa yi duk shine ake bayani ana dan haka fa ya atika bil altafi fi mu'zamil amri wa yakshif zai yayi fa shi wa shehu tijjani kullal kan dukkanin damuwa ba kai kiransa ba dukkanin damuwa zai yaye an ka gabarinka bi himmatin da himman nan dai da shehu ibrahim ya ce washabu himmata shehu da wannan yin dai da in za su yi mukaddima za su yi karatu suke ta ya himmata shehi da ita din ne ya himmar shehu ki zo za mu fara ita dai alat fauka a filaki samawati wal badari ba a nan aka tsaya ba waya ya ati bil khairati shi shehu tijjani zai zo maka dukkanin wani alkhairi babu tugaci a wannan umumi ne wa ya ati bil khairati min kulle janibin ta kowane bangare abu da dama sama da kasa ta ko'ina ya ce wa fa'u, an ba bakin cikin nan da zai ingije mashi ba ka kirawo shi ba "Filbarri, wal bahari to wannan shi ne kaga daga gurin zikiri suka fara ai an ce ka halatto surar kaza kaza daga nan kuma sai aka koma an ce ka halatto kaza sai aka koma an ce ka halatto kaza kaza sai aka koma fa koyaushe ne ma yana tare da kai asalin guluwun kenan Allah ya shirye ku shi yasa to wannan abu rashin fahimtar karatu ne kuma manzo Allah ya hana mu gudu. a wallahi ya ya hana mu shi yasa ko da wallahi jahilci kai da rashin fahimtar tauhidi kuma kaga hadisan nan da na ringa karantowa hadisan nan da na ringa karantowa cewa manzo Allah sallama kwanciyar da zai koma zuwa ga Allah yana cewa Allah ya tsine wa Yahudu da Nasara har addu'a manzan Allah yi. Har addu'a ya ce Allahumma la taj'al Allahumma la taj'al qabri wasanan Ya Ubangiji manzan Allah ya ce kada ka sanya kada ka sanya a gunki da za a ke bautawa. Manzan Allah ya addu'a. Da Allah ya karɓi addu'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya danka kabarin manzan Allah a wajen masu tauhidi wanda suka kulle kofar shirka bai sa su a hannun wanda suka bude kofar shirka na ba sai Allah da ya tashi karɓa addu'ar manzan Allah sai ya danka kabarin manzan Allah a hannun masu tauhidi wanda suka kulle kofar shirka ba su hau motar bid'a ba kuma tsaya ka ga in danna ma ku za ku faɗa haka lahi ga ɗan gidan Sheikh Malam Nasiru Kabara zai faɗa haka kuma wallahi zai faɗa haka alhaku ma shahida a a'da'u zai faɗa haka ku tsaya ya faɗi da Allah sai ya faɗi za mu fara ɗauka zai faɗa haka da kansa gaskiya kenan alhaku ma shahida bihil a'da'u gashi zai faɗi wallahi zai faɗi Allah cikin abin da yin ko gane hikimar Allah a abin da yin ba komai daɗin abin gare ka komai rashin daɗin abin gare ka akwai hikima da Allah ya kunshi a ciki daga wannan hadisi ne nake fitar da hikimar Allah a cikin wato danƙa wannan ƙasa mai tsarki a hannun wahabiyawa. duk aikin Allah akwai hikima a ciki idan na je na ga yadda suke wannan karnukancin a gaban shugaba sallallahu alaihi wasallam yadda suke ta tattankare musulmi suke ta sa wanki, suke ta hana a kusanci ma'aikin Allah ɗin yadda suke ta ƙoƙarin su kaɗar da masoya gaban shugaba shugaban sallallahu alaihi wasallama wato idan na harzuka na harzuka na hasala kuma zai da ji an sace ni sai da ji na sauko sai da ji zuciya ta kuma ta yi wata sai da samu warwara ya daina kalli cewa a ah, hikimar Allah ce a cikin wannan abin da suke akwai hikima gagarima hikima da Allah kunshi a cikin danka wahabiya haramai ne amsuwar wannan addu'a ta sayi na rasulullah Allahumma za ta da alkabari wa sanan yi obadu wannan ita ce hikima da suke kunshi a ciki da haramai ne ba a hannun yan wahabiya yake ba da hannun sufaye haramai ne suke, to babu sha'ani da a hannun mu haramai ne suke to da ba sha'ani yau da irin tabargazar da za a je madina a tingaye Allah kaɗai san iyakacinta inda madina yau a hannun sufaye take to da babu sha'ani ku na gane abin da nake nini. duk yan ɗariƙa ne nan ko ce mani mu yanzu a cikin mu yan ɗariƙa ku duba gani irin zaƙewa da wuce gona da iri wanda wasu suke a kan shekunansu saboda ba mai taka musu birki ba mai sa musu waiki sun samu fili irin fitan eh, don haka suke shan yayin da suka ga dama yanzu nan akwai masu ganin shehunsa a matsayin Allah ne a garin nan akwai su akwai masu ganin shehunsu ya bi annabi bare ke zancen wani sahabi ko ahlul to yanzu da an bar masu da awar tsubanci madina an sake ta saki wawai babu wani ƙaidi babu wani waiki ai idan wasu suka rintima suka tafi ba birkin nan ai ba za a ɗauke da arziki ba <laughs> kaga wannan zance shi ne kurkus wallahi duk wannan fassarar karatunmu ne shi yasa a takaice dai koza kuma za ka gane wa'annan mutanen koza lokacin da ya zo yana magana akan hoto lokacin da ya zo yana magana a kan hoto yana ta tatsuniya da na tuso shi a gaba sai ya nemi ɗauki da ya zo yana magana a kan masu sa hoton shehu wallahi ina wannan hadisin da na karanta na ummu salama da ya ga na fara sirnano hadisin na fara saito hadisin da ya yi shiru ya fara jin hadisin da ya doshi da ya fahimci inda na dosa sai ya kiran ɗauki shi yasa dama kake ta in an tashi a je can saboda in ka ji kaya kaya kaya kaya sai ka nemi ɗauki <laughs> a kawo taimako shi yasa ka ce kada a je isha fm ai ai mun ai duk mun sani mu fa yanda muka goda Allah yanda kaga yan bid'a yanda suke ko kaka ko kaka suke wata gaba suke samu su yada su je su ta ai sun yi kaza yanzu da ba don duniya mai hankali kowa ya san abin da yake faruwa ba da san da muka daina karatu a wajen da tuni yanzu kaji sun sun karaɗe duniya ai sun gudu ai sun gudu sun to in ka zo ka ce ma mun gudu sai dai a kalle ka a yaka. <laughs> sai dai a kyakyace da dariya saboda ko mahaukaci sabon kamu ya san ƙarya kake yi wallahi ko ma hukaci sabon kamu yanda suke samun ɗan abu kaɗan a ce a an daina karatu a wajen da tun sun karaɗe duniya amma da yake duk mai hankali ya gani yana sanar abin da yake faruwa duk mai hankali ya sani kuma su ma sun sani Waje wajahadu biha ne an anfusuhum zulman wa wallahi da a ce ba duniya ta ta fahimci abin da duk yake faruwa ba da yanzu suna ta yaɗawa. ai sun gudu sun ji tsoron mu amma tun da muka tafi shiru kake ji to tsaya aka ji lokacin da yake magana akan hoto shi koza gaba da gaba kenan alkanawi tsoron gaba da gaba da ya ji na fara sirnano wannan hadisin da na gama karantowa ya ga na fara sirnano shi ina fara sirnano shi kawai sai ya ka sai ya nemi ɗauki a kawo agaji a kawo agaji shi ya sa to amma da a ce mai isha fm ne wallahi sun matallahi sai dai ka gama iyanka a cikin ruwa <laughs> wallahi malam muhammad wallahi ba zai kama wallahi ba zai zira ma hannu ba ba zai miƙa ma hannu ka kama ka fito daga cikin ruwan ba barin ka zai waye ce ka shiga waye ce ka shiga cikin ruwan inda malam Muhammad ne wallahi ba zai kama ɗauki ba barin ka zai a cikin ruwan nan da ka san baka iya ba ka shiga ka san baka iya ba ai idan baka iya ruwa ba tsayawa ake a bakin gaba kamar yanzu yadda ka koma bakin gaba kake sumbatu sai ka je shafin ka shine bakin gaba amma yayin da ka zo tsakiyar ruwa to wannan yana nuna ka iya to idan ka fahimci a akwai guraren da za a zura ma hannu to sai kai ta saboda kada gazawa ka ta bayyana inda ka san za a bakka <laughs> sai dai ka gama wannan tambal tambal ɗinka inda ka san za a bakka ka tabbata za ka halaka sai ka ki zuwa saboda ka wawaitar da hankalin mabiyanka sai ka ce a ai za mu tura ncid su ringa duba mana in an faɗi wani abu za mu ɗauko mai raddi kaga wawa sai ya zaci kuna raddin amma ba abin da ake yi ba wani raddi da ake yi da ya isa muku inda shi ya fara zancen wajen shewunan nan da aka fara wannan da ya tabbata wannan sai ya nemi agaji Yanzu eh, tambayan da ke ce. A da Allah wanda yake kira ka bari fa. Allah ka je ni kira. Allah ba. hadisin Aisha. Yanzu eh, tambayan da ke shi. Zan karanto masa hadisi. Eh. Hadisi ya tabbata a cikin Muslim. Wanda annabi sallallahu alaihi wasallama sallama hadisin Aisha. Yayin da ta je garin Habasha sai ta ga wata coci. Kaga ya shi farkon hadisi. <laughs> Sai da an shiga ciki. Kai in na bari ba aka karasa wannan fa ban kawo eh ban nemi ɗauki ba fa <laughs> ya kai za a yi min tsarara fa sai ya nemi yayin da ta je garin habasha sai ta ga wata coci a garin habasha an yi hotuna haka a ciki da ta zo sai take gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ta gani na hotuna sai manzo Allah ke cewa ulaika idza mata fihi rajul salih aw la abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar yace ulaika shirarul khalqi inda Allah wannan hadisi Bukhari da Muslim sun fitar da shi ne mu dauki wannan dabi'a ne ne mu dauki ne mu idan mutanen kirki sun rasu a cikin su ko su gina kabari sarki zaki sarki zaki da eh, ni da shi mun san shi da kai ya tambaye ya sauka in ba shi ansa dan Allah eh, eh wallahi sai ba wallahi wallahi ya ga ruwa zai ci shi to lokacin wannan hadisin da na danyo ne akan hotuna akan hotuna Allah madaukakin ke sa mu dace zan bude kawai a fara kira Allah ya sa mu dace amma da Allah gurin kira haka da Allah ku bai yan dariƙa su kirawo saboda na kusa wannan na kusa tashi ba na so na kai magariba a wannan na tabbata nan zan iya kaiwa ba akwai ɗan uwa da na sanar wasu kuma azu yana da karatu a haka ba na so karatun ya shiga nasa gaskiya wannan shi ne abin da muka yi bayani na tattaunawa dukkanin wanda kaga za ka yana haɗa hoton 'yan siyasa da hoton wa'yansu da ake zaton waliye ne cewa ai kaza kai kaza ba za kai kaza ba wannan <laughs> Allah ya rubi zargi giya sa mu dace Allah ya Allah ne ya sa mu dace wala wala mai in suka ko ni karan kai na sai Allah dariya suke bani <laughs> kai wallahi zuba da wallahi in suka wala wallahi dariya suke bani wallahi wallahi suke wala wala ya suke bani to inda inda suka san za a ka dauki kaga dai da ya ji an tarfafo ya fahimci wannan layi zama da layi kawai sai ya ka dauki wai ne tambaya wai na sauka eh a bani amsa a faɗa abin da aka ga dama eh Allah zai sa mu dace wallahi mun yi dabara wallahi mun yi dabara wallahi mun yi dabara saboda in ba haka ba eh in ba haka muka yi ba zai zama cewa da mu da babu da ɗaya ne a wajen wallahi wallahi ma mu ai so muke yi ka fito mu fito don haka an fara ɗaukar kira insha Allah duk wanda ya kira za mu assalamu alaikum Na'am, ɗan wadawa muke magana. Alhamdulillah. Ya kokari malam. Wallahi alhamdulillah. Amin amin amin. Allah ya karba mana. Allah ya saka da alkhairi mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Rabiu. Malam Rabi kana jin wani a kusa da kai ne da ka rage. Wa alaikum salam kana jin wani ne a kusa da kai da ka Sannan Malam Rabi minti biyu muka baka. Minti biyu muka baka Malam. Minti biyu muka baka kacal. To to to to malam. To malam to wucewa. Na to shi yanzu kuna ya ya sauko da darajar eh, shagunan ne ya mai da su kamar 'yan siyasa gaskiya ne tun da ayyar ya ce ga ana ganin ba na'am eh to eh gaskiya makata makata makata Eh, ya ce wata tsohuwa ta zo wucewa ta ga watan shehun yatsa kan bango ta tsaya ta kalle shi ta kalle shi ta ce to shi kuma wannan mai kurukurun ɗan wace jam'iyya ce to kaga shehun shehun eh, ko ya tabbatar da wannan magana ke Allah ya sa Allah shi. wato ma akwai akwai abin da duba wallahi na na shi wannan kola da shi. Hmm. Wato mutum ne wanda yake magana baya tunani. San ba tunani a cikin kwakwalwar shi. Wallahi malam saboda zai magana yanzu ba zai san abin da magana na takunsa ba sai ta fita sai ya ya dawo da ita. saboda wani lokacin yana yana warware kai shi ne kwata-kwata a koyaushe magana ko za kawai riki su kai shi ne Allah sa mu dace. Illa ƙarya kenan. Illa ƙarya kenan. An Allah ya sa. Na'a ta ba ta ya ba da ciya ba. Kullum kullum duk lokacin da ka sa magana ko koza ita saba wa da wanda ya faɗa <laughs> da baya. Allah ya sa mu dace. A'a bai zaci cewa akwai masu bin da hankali ba shi ya zata iyaka ɗin. Kuma Allah ya sa. A kamata ya fahimci cewa zai yake gaskiya. yanzu duniya ta zama da ya taimake mu mun gode ma Allah ya Wa haka a ci gaba da kira yan uwa mu gani ɗauki ɗauki ɗauki ɗauki Assalamu alaikum. Wannan ɗabi'a ne na Yahudawa. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya barka da. Ya an wani lafiya. Barka da. Alhamdulillah ya gida. Alhamdulillah. Na. Alhamdulillah. Malam kun bari gari, kun bari gari ya yi zafi. kun sama mai dukkan wuta kun sama kuma sauran garuruwan wuta yanzu kowa na tsoron ya zo ya yi magana gani <laughs> Malam Ahmed ya kunna karatu kowa ya kada zuwa ya zo ya kari. To. Ka tare nan, Malam Musa ya tare nan, Malam Bashir ya tare nan, yanzu kun bari su fito ma su yi karatu ya zama aiki ko ku dan tattauta mana ko sun fito su yi karatu. A'a kuma idan ka duba ya in muka bar su ba za su halaka ne ma halaka. Ta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake faɗin kwatankwacin masu umarni da kyakkyawan aiki da kuma masu ɓarna. Kamar mutane ne suka eh. suna tafiya cikin jirgin ruwa. Ruwan sha yana hmm. na sama ne. to su na ƙasa idan za su sha ruwa sai sun hau can matattakala sun je gurin na can na can na sama sai su karɓo ruwa to kawai sai suka ce wa ai na saman cewa ai da kubanmu kawai in muka tashi da mu ɓula ƙasar ruwan a maimakon za mu samu ruwa sai mun haura mun je mun karɓo daga gurinku kawai da mu kula ya ringa bulbulowa ta kasar ruwan tunda ai jirgin akan ruwa yake kaga idan suka basu suka kula, ya had na saman za su halaka su ma na ƙasan su halaka a yi babu ko to amma idan suka ce a ku kula saboda idan kuka kula jirgin nan ruwa ya shigo gaba ɗaya da mu da na sama da na kasan din za mu halaka to wannan shine kwatankwacin bai kamata mu basu ba Eto, eh, to malam in ka duba abin ya yi yawa ne don duk wani wanda kuka doko sun kada zuwa su zo su su zo su su su ba da an karatun da ake yi kuma banda sun kata kuma gashi kuma ala ta ciro sababbi to yanzu wani da wani za su ji wallahi ya akwai wata baiwar Allah yanzu wanda za su na'am Eh, eh, ina jin ka ya hajji, ina jin ka. Eh, na ce to yanzu da wani za su ji, kaga sun kasa sun zuwa su kare su kare akidinsu. Hmm. Amma yanzu maganan Malam Musa shine suka doki suka sa ba gaba wai suna farfaganda so saboda gwamnati ya shigo ciki. Babu abin da ra'ayi. Ba haka gwamnati ke shiga magana ba. Su zo su kare shine magana. yanzu shi nan kayi an jima malam Musa zai yi ko malam Bashir zai yi ga malam Ahmed ya ba wai kuma an taya ba ne gobe ma an fito da wani sababbiya ba ba. Gaskiya ne. yanzu ya ina za su sa kansu. Kawai sai su sallama kawai sai su fahimci gaskiya su karba. Shi ne kawai inda za su sa kansu. Daɗin sunna ne izza sunna kenan in ka yi ta kawai ka huta. Safina tunuhin ce. Gaskiya ne. gaskiya ne to ga ga manyan sun yi shuru manyan da ya kamata su zo su tanka su ma sun yi shuru kuma sun kyale sun ki su ce ma da su janye abubuwan da suke yi domin suna kara bari ana fitowa da ko wasu ababa baban da dama ba fito da shi ba ya abin nasa akwai ban mamaki Allah zai shirye su. ya akwai. amen amen amen Alan tun da akwai mutane kan layi ne ma to bare bare mu kyale ba wani kuma sa su shigo kan layi. Allah ta mu dace. Allah shi. Amin amin ya ji. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullah. Malam no. Wa alaikum assalam Malam no barka ne. Malam na malam kallon Na, eh. an lafiya ya gida. Malam ya yi kuma. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Amma lokacin da maka gaisuwa. To ana yi saka da alkhairi. Allah ƙara zumunci, Allah ya karba mana. Allah ya taimaka, Allah ya taimaka. Amin ya rabu. alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Nuhu. Allah ya karba mana, Allah ya sa mu dan shi. Akwai masu kira, insha Allah kira ba zai yawa ba. Duk ɗan ɗariƙan da ya san zai kira aka kira tun yanzu. Eh, duk da yake na san da wuya ku zo, a ai ba za ku zo ba. Sai dai wanda ko ya hawo bai san abin da aka tattauna ba. Assalamu alaikum. Wa'alaikun salam Abdullah. Na'am ya Sheikh barka da mu lafiya. Oh, alhamdulillah ya aiki a kokari. Wallahi alhamdulillah Sheikh. To ya hidima Allah taimaka. Amin amin amin mun gode Sheikh. To to madalla. Ai wannan wannan wannan wannan jihadin da kuke yi malam ba wai ba wai kun yawa ba ne. Kun fi karfin su ne. Ni abin da na hango kenan. Kuma wallahi Sheikh. Dan wallahi shi akwai ɗalibai da yawa ma wanda suna so su shigo dagar Eh, eh, eh da ta a wato abin da amurci wato wato shi alkanar moda wadda almajiran ka ba to su ne daidai da shi hannun to shi zaman to kuma yanzu ku akwai kuma na gaba da ku su mata ya komai ba su kuma duka manyan kenan iya abin da suke kuri da shi kenan dan haka kana kan ba wurin tabawa yanzu haka da za a ce wani ya fito zai challenge ɗinka ya ce sha alkanawi in ko ba za ka yi maka turo da almajirinka na tabbata an ka turo su albayi ne wallahi daidai ne wannan mutum amma ba kai yanzu ba ka gane kana cewa kana cewa wani kaza to in ba za ka fito ba turo almajirin ka ba wannan almajirin a babu a ai babu wannan eh, ba wannan almajirin to ka ka abin da yasa abin ya fi karfin su kenan a yanzu a ce misali a ce shek shatima al-miski ya turo almajirin shi ma ba zai iya zama da kai ba ko ba zai iya zama da malam ba malam musa ba to ka ba wannan almajirin za a ce ga shi za a gwada ku eh ka san wani abu da ke faruwa a ka gani yanzu ta nesa wallahi summa tallahi da zan ga shatima al-miskin ya yi shiri irin nawa ya eh. danna namba waya wallahi sai na buga amma shi yanzu ba shi da wanda zai iya bugo min yanzu a eh, yanzu a yi tara tara babu to magana kenan wallahi magana duka duka kenan yanzu ka gani dai ni da na hango ban gan ku bane <laughs> ni dai idan na gan shi yanzu ya sa wallahi sai ne kira kuma ba zai taba sawa ba ai kana ji ba sa sawa ne saboda sun san suna sawa alkalami zai kira sai dai mahaukata idan suna yi to kuma kaga inda ake hauka da rashin tarbiyya ai bai kamata kai ka je da su za ka yi karatu ba kai wallahi gaskiya ne malam ina karatun yadda kuke ɗauko shi danda danda ana kana ga ga dundurutun karatu ne na fi sabilin da kuke mana wannan Allah wanda har su kan suna karuwa in dai za su faɗi gaskiya <laughs> Allah ya karɓa ba jiya ba ko kana kana cikin karatu kana karatu akwai wanda ya fito kawai kana gamawa shi ma kunna kyamara wai zai maka raji ta ake wai alkanawi ka ka nemi aiki yi in ba ka da aiki ka zo mu ba ina jin shi kawai abin ya kai masa ya kai masa ko ina ne shi wannan almajirin din shatima din kaga kuma wani abu minti ashirin Shek abin da suka kasa fahimta shi ne, ni nan karatu na zai a nan, ba aiki ne na zoyi a nan ba. Haka. Don haka a yanzu a nan abin da ni yanzu ni na zoyi <laughs> zuwa makaranta in na je na dawo lokacin da nake da shi free wanda ba bita nake ba to sai in yi amfani da shi gurin isar da sabon <laughs> Allah abin da ni nake kenan. To amma da yake duk rashin faɗin abin san ba san abin da za su faɗi ba ne ba hujja. asalamu alaikum ga wani yana kira shek. Alaikum To na gode shek, na gode. Yawwa dan yanzu zan tashi. Akwai wani malam, akwai malam Muhammad na ga kai kira. Akwai wani malam Muhammad na ga kai kira, malam Muhammad. Akwai to akwai jama'a da yawa. yanzu karfe na ayin lokacin sallah ya yi a Najeriya Ayin sallah ana yi tuba matsala insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum Malam Idi Barka kana kan shiri ne ko kuma ka abin nan ne A ah, ina kan shiri Malam Idi eh dan na saurari bayanin shi wannan kota din na la hawla wala a <laughs> ah, ina kan shiri yanzu to ina muka fata alheri da kuma dukkan wanda sun kira da kuma sauran malumar mu irin su shaka musa asad irin su ah, asad islam da dai dukkan malumar mu ina muka fata alheri gaskiya na saurari shi wannan wannan kota din nan wato gaskiya ni ni yana bani tausayi saboda ina sauraron shi lokaci shi ke magana kuma shi ke warware kansa to ban san me yasa in yana in zai magana bai da gari ne sai ya fice ta kuma daga baya ta dawo kansa to Allah dai shi da mu gaskiya gaskiya yanzu wato ina ganin dai su ta rage ta kare musu gaskiya an kai su bango yanzu ba su da wata magana ta cewa akan addinin musulunci sai dai zagi da ƙarya da ƙarfi shi ne kawai abin da ya rage musu yanzu Allah ya shirye su wallahi malam idi ina jinka akwai wani da na bashi labarin ka sai na ce ya sarka. ka wallahi sai da ya kabbara ya ce Allahu akbar ya ce ka zama ahli sunna wallahi ko a to mu eh, to za a nuna mai ita ne <laughs> za a nuna mana tunda a to ai muna tare da su ne ko ba za a ce duk abin da muke ba a ja bai da kyau sai a ce kai dai ka je ka je a maka sallah to ya za a yi mutum da zai zo kon kabari ko yi tsafi kuma a ce wai ba abin nan ba a ga ba kyau kuma ta ce yi sallah wace sallah zai yi wallahi yayi mamaki na mun gode mun gode wa Allah da Allah ya tada da ire ku a cikin sunna suka karantar da mu suka wayar mana da kai suka nuna mana hanya ta gaskiya ga tsira gobe alƙiyama gaban Allah in ba haka ba da an tafi a cikin wannan duhu muka je lahira to sai da Allah ya yi wallahi sai da Allah ya yi to Allah ya karba mana Allah ya hada mu cikin sai eh. Allah ya saka da amin amin amin malam Allah ya saka da lairi insha Allah amin to ga mallam albaisi ya kira mallam albaisi kai ne na karshe malam muhammad daga kai sai malam albashi shi kenan kamar yadda na ce muku na ga ɗan uwa malam abu rikayya ya sanar da karatu bayan magariba assalamu alaikum wa alaikum salam, malam muhammad akan akan nawo kwana biyu wallahi alhamdulillah malam muhammad to ina maka fatan alkhairi to Allah ya saka da alkhairi ni ma ine ma ai cewa ne akar makallahu hmm. wato malam ma ya manta na ce ga ka ga malam yusuf asadu sunna ga malam bashir argungun ga al'ilmu zinatul fata hmm. ga ibn hazm hmm. to kaga duk abin da kuke yi za ka ɗauko littafi za ka karanta kuma za a irin wancan babu wani littafi sai takardu farare wanda kuma sun yi istihara ne in ba takardar nan suka rike ba to za ta dinga samun matsala a to da aka ce ai da ka suke yi an ce yadda suke haddace alkur'ani haka wai haka suke wai haka suke wai haka suke haddace ai Allah ne ya kawo su Allah ne ya kawo su da Allah ya taimake ka ka leko ka gano Google kai ba istihara kai ba Allah ne ya taimake ka da idanuwan da ka gan shi kuru kuru gaskiya ban yi istikhara ba ni wala ban yi istikhara ba gaskiya <laughs> kai wa ai kai ba ruwanka da istikhara babu haka ma ga yanzu da aka jiyo su aka jiyo su kuma iri da muzu da kunne suna cina sun koma zaki kamar shi Dan wani ya kuka yana tambaya kawai sai a dinga kuma zaki yi wallahi malam in banda in banda neman lada da kuke yi na sarakatar jariya wallahi tallahi ni da wannan karatun ba na so a dinga ba su saboda wallahi ilimi suke fasa, ke da yadda kake tsammani wallahi wani lokacin sai dinga cin haushi sai kana karantowa kana fitarwa malam ya karanto wannan abu fitar sai ta cin haushi in ce yanzu za su je kuma su duba littafin ka faɗi shafi ka karanto sai su je su duba kuma ka ba su ilimi ne wannan amma ka san wani abu Sheikh hmm. Shatima al-Miskin kamata ya yi fa da da kafin ya fara karatun nan ya yi istikhara cewa alkanawi zai hango ni ina yin gogulin ko ba zai hango ni ba. A <laughs> ah, wallahi. Ayayi ya tabbatar wata ci ne. Eh. Ayayi riga ya tabbatar wata ci ne. Karan a gaban su. suke yin wayannan maganganu, tun da a ce kamar shi yadda suke ta kambama shi da sauransu wani sai a ringa wai malamai wallahi tallahi ka zaunar da su duk za ka Rubutun da ba su da ɗalibai din ina ɗaliban ciki. Yanzu ba wannan yaron ma har yanzu yaye shi ma ba a yi ba. Amma wai wai wannan fa shi yake ji da shi wanda gaba ɗaya ka masa tsirara an tambaye shi a ya yana yana kana ce ga gabas a hanyar maka shi kuma yana ce maka wai inugu za a yi eh, Allah ya shirye su Allah ya Allah ya kyauta amin amin amin amin yan dan uwa ba za mu dauka ba to na gode dan na kana ta na ya to ba mu Allah Allah mana albashi kawai zan dauka na kamata da istikhara wani assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala albai sai an yi sallah ko Cewa ne an yi sallah ne a Najeriya ko? na lokacin sallah a Najeriya har mutu fito Ok, to ina jin zan tashi saboda akwai ɗan uwa da zai karatu. Ka kira ni shiri? a gurguje saboda yanayi na lokaci ana ya fasa da alkhairi wannan bishiyar da ake yi a gabai da zan faɗa shi ne shi shakima mutum ya sani cewa na fitar da sanarwa da shi da abin fasiri a yawanci a kan tuhumar musulunci shekul islam ibn taymiya da suka ina da damka da nake so da yi akan a musuluncin shehu ibrahim mai cewa anan kullu min al kulli wal kullu min ana da kafar da yawon kawai ta alal makanati mai cewa ba da sun qauman fi na aini mukhalladi wa qauman umar ila dari fawari da hikmati ina so mu tabbatar da wannan maganar mu ne ko ba mu ba ba magana ya tsowa ba ko wani hoto ba wannan bana domin ne magana kawai irin na magana suwa a mutum ne wanda yake da haƙƙi a ɓangare na ilimi da kuma yana da shi za ka samu samun kwakwalwa yake da shi irin su don jaminka eh, abokin wannan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu ya ƙara tabbatar da mu akan sunna da sallallahu alaihi wa sallama kuma yana fatan ba su tafi wannan da nake yi a tabbatar da musulunci shekul islam ne ya kamata a a da musulunci kashi lafiya sannan yan uwa daga ƙarshe nan za mu kawo ƙarshen wannan shiri namu shi akwai wani youtube wanda ke kallo a facebook ko kuma yake da sha'awar kallo na youtube akwai tsarin karatuttuka insha Allah nan da ba da dadewa ba da zan fara yi wayanda karatuttuka ne suka ke manci YouTube kadai Alkanawi TV akwai da littattafai na ɗariku kanana za a ɗauko a rinda wa, da haka tun yanzu kai lakin ɗin wannan channel ɗin Alkanawi TV tun yanzu kai lakin ɗinsa kafin fara waɗannan tsarin karatuttuka Allah karɓa mana Allah ka bamu